Masha Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, mun sake dawowa mun zo da mun samu Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Ah, assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, Sheikh saboda difficulties da muka samu zan nema izinin rinka a soma muna bayanin nan. tun farko akan haka mutum duniya ana saurara bismillah shaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به أنبياء وهدى به أولياء ونأته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم صلى الله عليه أفضل صلاة وأتم وأكمل تسليم bayan haka ‘yan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na malam fuad na masha Allah shek kagan shani kamar da mai magana da zu Muda Gulam mutumin da aka haife shi daga India wanda ya kafa ƙungiya na mutanen Ahmadiyya to an samu cikin mutane ƙungiyar da hukumanci Malam b ya zo kan Kibla FM ya zo wasu maganganu da dama ya kawo wasu nashi kuma dalilai da ya kafa cewa kamar mirza gulam da annabi ne kuma ya zo a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shek muna son ka yi bayani a kadoci nan zuwa da next hour ka sake muna karatu da annabi ne ya zo bayan manzo Allah kuma da annabi ne manzanni da shi malam sharfuddin ya zo sadan kana ra'ayi da maganar shi alkur'ani ya nuna maganar shi ko ko hadisan manzo Allah sun nuna maganar shi shek ayi bayani bismillah A'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda ka nema Malam Fu'ad, wannan matsala ta abin da ya shafi wane annabi ne ko ba annabi ba ne. Na farko dai ya kamata dukkan musulmi su sani, annabta ɗaya daga cikin al'amara ne da dukkan al'umman musulmi da kashe-kashensu da saɓaninsu babu wanda bai yadda cewa ba ɗaya daga cikin abubuwa ne masu muhimmanci a ɓangaren addini. Don haka ɗaya daga cikin abubuwan da addini ya tsaye da su guda shida, annabtan nan ita ce abu na hudu bayan imani da Allah da mala'iku da annabawa da littattafansa sai wato imani da Allah da mala'iku da littattafansa sai kuma imani da annabawa. Duk abin da aka ce masa rukuni ne, to yayin da fa aka rasa wannan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ko shida to duka guda biyar ɗin ba su da amfani. da mutum zai yi imani da Allah ya imani da mala'iku ya imani da littattafan Allah ya imani da ƙaddara ya imani da rana ta ƙarshe in bai yi imani da annabawan Allah ba na rantse da Allah aka je lahira babu abin da zai hana shi ya shiga wuta su ya shiga wuta kuma su ya dawwama a cikinta la'akari da wannan ne ya sa, abin da inda shi ne akwai addini in babu shi babu addinin kwata-kwata babu wani mutum da za mu yi masa musamaha wato mai masa sauƙi muna kallon shi ya zo ya ruguje wannan ɗaya daga ciki bayan in ya ruguje wannan ya ruguje addinin idan 'yan uwa ba su manta ba a sati biyu da ya gabata mun tattauna da ɗan uwa malam kabiru daga ghana da ya zo ya yi ƙoƙarin tabbatar da cewa abu talib annabi ne kuma mutane sun ji yadda muka kwashe da su to sai gashi shi ma wannan ya ɗauko turka cewa mirza gulam ahmad shi ma wai annabi ne Allah ne na ɗashi. To tambihin da nake so in yi a nan shi a wancan lokacin, lokacin da muka yi program da shi wancan da ya zo ce Abu Talib annabi ne, babu wani ɗan shi'a da ya bugo waya a duniya kaf ya masa inkari ta wannan aƙidar da shi ya ɗauko mu a matsayin mu na 'yan shi'a ba mu yadda da ita ba duk da ya faɗa ya ce ba duk 'yan shi'a ba ne suka yadda da ita amma kuma shirinsu da ƙin yin inkari wannan yana nuna kamar amincewa ne da abin da ya faɗa domin su ba za su iya jara'a su faɗa ba ne shi ya fito ya faɗa. To sai ga shi da wannan ya ɗauko da awar cewa Ahmad Gulam annabi ne sai ga shi sun fito. To kar mutane su ɗauka cewa suna kariya ne a babin da ya shafi ƙofar annabta. A'a, babban abin da ya tayar ma da su ‘yan shi a hankali, sun ji an ce ne waya shi ne mahadi. Idan kuma ‘yan uwa masu saurare ba su manta ba a wannan kafar watsa labarai mai albarka na Kibla FM, mun tattauna da ɗaya daga cikin ‘yan uwa ‘yan a wanda yake faɗar cewa imamanci na gaba da annabi. Imamai sun fi annaba, da haka a gurinsu cewa Ahmad Gulam annabi ne ba shi ba ne matsalarsu. Amma ce wanda su yayi shi ne mahaditu wannan shi ya tayar masa da hankali suka zo su yi kariya mun ba su kare wannan ba su kuma an ruguza ɗaya daga cikin rukunnan addinin su wanda ya gina akan shi wannan shine abin da ya shigo da su a ciki Allah ta'ala ya shirye da mu abin da nake so in fara da shi abu na farko kamar yadda muka faɗa kalman annabi annabi a yare na larabci mushtaqun ne an tsago kalman nan da minan naba'i daga labari ne wa huwa al-khabaru Allah ya faɗa ya ce an maye ta sa'aluna anin naba'il azim akan mai suke tambayar ka akan labari mai girma sannan haka Allah ya ce wa Alƙur'ani, qul huwa naba'un azim homo anhu ka ce ku wato qul huwa shi wannan alqur'anin labari ne mai girma wanda kuke bijire masa an kira annabawa ana ce musu annabawa ne ko annabi ana ce masa annabi ne saboda na farko shine mukhbarun min Allah azza wa jalla shine wanda ake ba labari daga wajen Allah ta hanyar wahayi Allah ya bashi wa labarin wani abu shine ayyuhillahu ilaihi na naba'an min shar'ihi Allah ya ba shi labarin wani abu wanda ya shafi shari'arsa Allah ya faɗa ya ce qalat man anba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir sannan ana ce musu mukhbir anillahi azza wa jalla su ake ba labari su suke ba da labarin da ya shafi Allah bima yuhihi Allahu ilaihi min amrihi wa shar'ihi da abin da Allah ya yi ma annabin wahayi na al'amarinsa da shari'arsa, da haka Allah ya kalli annabi Muhammad ya ce masa nabbi ibadi anni anil gafurur rahim ka ba bayina labari ni ne mai gafara kuma mai jin ƙai. Wannan shi ne abu na farko. Sannan abu na biyu, kalman annabiyu daga annabuwatihin shi shine almakanul murtafi'u min arzi wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka. Shi yasa idan muka lura al'imamu Hafsu da al'imamu Warshu, wannan idan ya karanta ya ayyuhan nabi wannan sai karanta ya ayyuhan nabi'u don a haɗa kira'ar guda biyu. Shi ne su Allah yake ba labari su suke ba da labari daga gurin Allah kuma ya gama musu ɗaukaka. Da aka annabci ba takara ake yi ba, ba wasu bane suke naɗawa. ba ibada ake a kai wannan matsayin ba Allah ne kaɗai yake zaɓa ya ce wane ne annabi ni shi na naɗa. A yaren malamai na musulunci idan suka ce annabi, huwa alladhi yunbi'uhu Allahu ta'ala shine wanda Allah ya bashi labari ayyuhi ilaihi an ya amala bi shari'ati man qablahu. Allah ya masa wahayi cewa ya tashi shari'ar da aikin annabin da shari'ar annabin da ta gabace shi. Allah ya faɗa a suratul Ma'ida yace inna anzalna at-taurata mu ne maka saukar da attaura fiha hudan wa nur a cikinta akwai haske da shiriya ya hakuma bihan nabiyuna alladhina aslamu dukkan annabawan da suka miƙa wuya wanda suka zo bayan annabi Musa da ita suka dinga yin hukunci lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbar sannan haka nan ar-rasulu shima fil lugha ma'khudun min al shine daga al-ba'th al kuma shine wa huwa al-irsalu wat tawjihu a aike ka a fuskantar da kai zuwa wani guri da haka far rasulu huwa al-mab'usu al-muwajjahu bi risalatin shine wanda aka aike shi aka fuskantar da shi zuwa ga ainihin wato wani guri da wani sako Allah ya faɗa a suratun namli yana hikaito maganar da Bilkisu ta faɗa cewa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun sannan ana kiran manzanni mursalai ana ce musu an rusul ne saboda me inna masu summu rusulan li'annahum bu'ithu min qibalillahi ta'ala bi risalati saboda an aiko su daga wajen Allah da wani saƙo wanda hamaluha suka ɗauke ta wa umiru aka yi musu umarni bi tabligi ha da ita da ita linnasi zuwa ga mutane qala Allah ta'ala Allah ya faɗa ya ce wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah waje ta nebi Allah ya ƙara faɗa ya ce sun arsalna rusulana ta tara sannan muka aiko manzanninmu wannan yana bin wani ne ba asnahum yatba'u ba'dahum ba'ada muka aiko sashin sira bibiyar sashi shi kuma ar-rasulu fa huwa alladhi yunbi'uhu bi bi wahyihi shar'i shine wanda Allah ya aike shi da wahayinsa na shari'a thumma yuwajjihuhu sannan sai ya fuskantar da shi ila man khalafa amrahu zuwa ga wanda suka saba umarnin Allah aw ala qaumin ko ga wasu mutanen da lam ya'tihim nadhirun min qablihi wanda wasu mutane ba su taba zuwa kafin shi wannan ba da haka anan wajen wannan shine ta'arifi na annabi wannan kuma shine ta'arifi na ainihin wato manzo daga cikin manzanni na Allah subhanahu wata'ala da yake aikowa abin ban mamaki cikin abubuwan da shi ɗan uwa Sharafuddini ya zo ya faɗa wajen cewa wai shi Ahmad Gulam wato ba sabon annabi ba ne, wa inna ma kawai wa ya zo ne ya yi tadidi kamar yadda annabawa suke zuwa su fassara a taura bayan annabi Musa ya riga ya tafi. Ya koma cikin anjamu atihim a shafi na saba'in da tara, ga maganar da shi Gulam yake faɗa. ya ce fa kallama Allah ya yi magana da ni kamar yadda ya magana annai Musa ya ce wa kallama Allah Musa ta Kadima to shi ma wa kallamahu Allah ya yi magana da shi da ni ya kira ni kamar yadda ya kira annabi Ibrahim ya ce wana nadinahu an ya Ibrahim to shi ma Allah ya kira shi wa qala yace inni mursiluka ila qaumin muslimin zan aika ka zuwa ga mutane musulmi mutane su ja layi akan wannan inni mursiluka zan aike ka Da aka tun da irsali ne ba a taɓa samun ar-rasulu sai ya haɗa abu guda hudu. Na farko sai an samu al-mursil wanda ya aiko shi. Yanzu annabi ya zama mursal ne saboda Allah ne ya faɗa a Ƙur'ani a gurare da dama ya ce, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka. To muna buƙatar tun da ya ce an aiko shi, su karaɗe Ƙur'ani kaf su nuna mana inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya Ahmad Gulam inna arsalnaka na ɗaya kenan na biyu sai an samu al-mursal wanda aka aiko din wanda shine ar-rasulu shi kuma ar-rasulu shine al muballigu kalama mursalihi wanda yake isar da maganar wanda ya aiko shi sannan abu na uku sai an samu al-mursalu ilaihim wajen wa aka aika shi Allah ya ce annabi wa ma arsalnaka illa fatan linnasi bashiran wa nadhira sannan abu na hudu sai an samu ar-risala sakon da aka aiko dan sakon da ita Allah ya faɗi cewa wato wa anzalallahu alaykal kitabu wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya aiko annabi da alqur'ani da sunna suka ce ya ce wa inni ja'iluka iluka linnasi imaman ni na sanya ka kai ne imam wa inni mustakhlifuka ni zan khalifantar da kai ikiraman saboda girmama kama jarar sunnati fil awwalin kamar yadda sunnata ta gabata a cikin annabawan da na aiko kafin farka kai qala sunna yace innahu uhi auha ilayya lalle Allah auha ilayhi Allah yayi wahayi zuwa gare shi wannan maganar da ya faɗa kenan a cikin wannan littafin nashi abu na uku a ƙarƙashin wannan maudu'in shine wajibcin yin imani da manzanni da kuma matsayinsa a cikin addini. Ayoyi mun sha faɗa idan Allah ya tashi yakan haɗa ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi zai ce walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikatu wal kitabi wan nabiyyin imani da annaba ɗaya ne daga cikin abubuwan nan guda biyar da aya ta faɗa Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladhi anzala min qablu sai yace wa man furubillahi. wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rasulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe faqad dalla dalalan ba'ida wannan mutumin ya ɓace ɓata a fili wanda bai buƙatan fassara ko ƙarin bayani. To tun da ko Ahmad Gulam ɗin nan annabi ne fa, a yanzu da ya bayyana, duk wani musulmi da bai yi imani da shi ba to kafiri ne fa wanda yana daga cikin hatsarin aqidar da'awar Ahmadiyya a cikin al'ummar musulmi Allah ya ƙara faɗa yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi yana daga cikin dimnar abin da shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi imani da shi shine yin imanin da annabawa da suka gabace shi to mun faɗa mun ce imani da annabawa akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan a dunkule Allah yana da annabawan da babu wanda ya san adadinsu in ba Allah ba duk wani wanda ya zo ya ce wani annabi ne in ba Allah bane ya faɗe shi to wannan yana daga cikin mafiya ƙaryar mutane a duniya Allah ya san cewa annabawa sun rayu a doron ƙasa wanda hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san su ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan mallam na naqsusuhum alayk wa kallama Allah Musa taklima. Akwai manzanni na Allah da mun baka labarin su ka san su akwai manzanni na Allah da sun rayu a doron ƙasan nan wanda shi kan shi annabi bai sani ba in ko abu ya shafi matsala ta gaibu duk abin da annabi bai sani ba duk mutumin da ya miƙi yanzu ya ce ya san abin to yana daga cikin mafiya ƙaryar mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to cikin wanda Allah ya sanar da annabi a ƙur'ani. wayannan su ne annabawa guda ashirin da biyar suratul an'ami ta ambaci guda goma sha takwas shine wani malamin yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun a cikin tilka hujjatuna akwai guda goma sha takwas min ba da ashirin bayan goma waye baka saba'atin wahumu abinda zai rage guda goma sha bakwai a guda bakwai Idris Hudun Shu'aibun Salihun wa kaza Zulkifil Adam bil Muktari qad khutimu wayannan sune annabawa guda goma guda ashirin da biyar Allah ya fara tun daga wasirka hujjatuna wannan ita ce hujjar wacce atina ha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Allah ya ce wa habna lahu ishaq wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi da wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullan faddanna ala al-alamin wannan shi zai baka sha 18 na 19 wa dhkur fil kitab idris innahu na siddiqan nabiyya na ashirin shine wa ila adin akamu huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu annabi hud na ashirin da 21 shine shu'aib wa ila madyana akahum shu'aiba na ashirin da 22 shine wa ila samud akahum Saliha. na ashirin da ainihin wato uku da hudu shine wa isma'ila wa idris wa zulkifl kullun min as-sabirin sannan na ashirin da biyar, inna allaha astafa adama wa nuhan wa Ali ibrahim wa Ali imrana alal alamina duk wani mutum a duniya da ya miƙe ya ce ga wani annabi sunansa wane wanda bai daga cikin wanda Allah ya faɗa ɗinnan a ƙur'ani, to wannan yana daga cikin mafiya ƙaryar mutane. To kuma a karaɗe ƙur'ani kaf Sura ɗari da goma sha biyu, sha hudu, aya dubu shida da ‘yan kai, inda inda za su nemo mana sunan Ahmad Gulam Alƙabiyani su nemo. Hatta a hadisi babu sai dai a nemo wani hadisi a murɗe hadisin a ce shi ne fassararsa. malamai sun ce imani da annabawa baya ta haƙaƙuwa ya tabbata sai mutum ya ƙudurci abubuwa kamar haka na farko shine itiqadu anna Allah ta'ala istafahum wastabahum mutum ka ƙudurci cewa Allah ne ya zaɓi annabawan nan ala ilmin yana sane liyakunu sufara baina huwa baina ibadihi fi tablighi risalatihi dan su kasance jakadu wajen isar da manzanci tsakaninsa da bayansa Allah ya ce mana Allahu yastafi min mala'ikatu rusulan wa min nasi Allah shi yake zaɓar manzanni daga cikin mutane da mala'iku inna Allah sami'un basir sannan yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya sa manzancinsa. abu na biyu da ya zama wajibi musulmi su ƙudirce dangane da manzanni shine i'tiqadu sidiqihim mutum ya ƙudirce cewa annabawa suna da gaskiya sannan wa tasdiqul lahi ta'ala lahum ma ja'u bihi min indihi sannan ka kudirce cewa hatta Allah ya gasgata cikin abinda suka je zo da shi daga wajensa wa annahum ma qalu alaihi illa alha kuma babu wani annabi da zai faɗa abu da ya shafi Allah in ba gaskiya ba abu na uku da ya zama wajibi mutane su kudirce dangane da annabawa al-imanu bi annahum ashraful umami ansaban mu kudirce cewa a cikin kowace al'umma idan Allah zai aiko annabawa yakan kalli wanda ya fi kowa nasaba mai kyau a cikin al'umma shi sai a aiko shi sai a je a bincika a indiya tarihin ahmad gulam ne a ga daga wacce nasaba ya fito tukunna da ya kamata ya zama annabi wa a araƙan wa azkahum nufusan wa akramahum akhlaqan wa a'zamahum sharafan wasu su'udadan idan Allah zai zaba annabi yakan zaɓi wanda ya fi tsarkin rai yafi kyawawan ɗabi'u ya fi girman wato daraja da kuma shugabanci sai ya aiko shi in bayanin ya zo ka je ka bincika yana daga cikin kususiya na annabawa da idan lokaci ya bayar zan kawo wannan mutumin daga ƙarshe kamar yadda matarsa ta faɗa cewa wannan mutumin a bayi ya mutu abu na hudu annahum ballagu risalatihim ila umamihim annabawa sun isar da manzanci zuwa ga al'ummar da Allah ya aiko su walam yaktumu minha shay'an babu wani annabi da Allah ya aiko shi ya ɓoye wani abu sun yi nasiha ga abin da aka aike shi zuwa gare shi sun yi bayani bayani warkake abu na biyar da ya zama wajibi mu kudirce daga annabawa i'tiqadu ismatihim an al-khata'i fi ma ballagu an rabbihim min ad-din mu kudirce cewa annabawa sun Allah ya tsare su daga su fada kuskure wajen isar da abin da Allah ya aiko su da shi na addini abu na shida itiqadu fadlihim qudrata falalarsu sannan wa tafdilullahi ta'ala ba'dahum ala ba'din mu yadda cewa a annaba ma wani Allah ya daga wani a wajen wani wajen daraja Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din wa'annan manzanni ne na Allah mun fifita wasu akan wasu منهم من كلم الله ورفعنا isa بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس na bakwai. i'tiqadu annahum akmalul khalqi ilman wa amalan mu kudirce cewa sun fi kowa cikar kamala wajen halitta da ilimi da aiki ka koma ka bi qur'ani zaka ga dukkan annabawa Allah yana wassafa su da ilimi in yace ya abati annabi Ibrahim lima ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya annabi yaquba haka Allah ya ce masa wa innahu la ilmin lima allamnahu ɗansa annabi Yusuf haka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa ko walamma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma annabi Lutu haka Allah ya ce wa Lutan atainahu hukuman wa ilma annabi Sulaimana da annabi Dawuda haka Allah ya ce wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman annabi wato Musa haka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilman aka rufe da babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad, haka Allah maɗaukakin sarki yace wala ajal bil Qur'ani min qabli an yuqda ka wahayu sai yace wa qur rabbi zidni ilma. Sannan su suka fi kowa da'a ga Allah da tausayi da jin ƙai, sannan wa anna Allah barra'ahum min kulli aibin. Allah ya kubutar da annaba daga kowane irin aibi na halitta da aibu na ɗabi'a. Sannan abu na takwas da ya zama wajibi mu ƙudurci akan annabawa shine wajabcin wujubul ihtida bi hadihim ala umamihim wajibi ne sai an yi koyi da shirye su akan al'ummomin su wa kamal ta'assi bihim wa ta'atihim da kuma cikakken koyi da su da kuma yi musu da'a da haka in an rike wannan yanzu fa ya zama wajibi ga duk al'ummar duniya inda Ahmad Gulam Alqadiyani annabi ne ya zama wajibi dukkan al'ummar duniya sai ta yama Ahmad Gulam da'a to gashi daga cikin kususiya na annabawa da muka faɗa a baya na farko wahayi su kaɗai Allah ke ma wahayi na biyu al'ismatu fit tahammuli wa tabligi wa min kaba'iri kariya da suka samu wajen ɗaukar saƙon Allah da isar da saƙon daga faɗawa cikin kaba'ira na uku tanamu a'ayunuhum idan su ne ke yin bacci wala tanamu qulubum zuciyarsu ba bata yin bacci a ji a bincika a gani Ahmad Gulam haka yake na hudu yukhayyaruna inda da mota ana ba su zaɓi lokacin mutuwa a ji a bincika Ahmad Gulam da ya zo zai mutu a bayi ya mutu wanda zai mutu ne shi zai wanda za a bashi zaɓi shi zai da mutu a bayi na biyar lam na biyun qatun hatta yara da min aljannati babu wani annabi da Allah zai ɗauki ran shi har sai an nuna masa ga inda zai zauna aljanna Ahmad Gulam ba san me aka nuna masa ba kafin ya mutu na shida la yuqbaruna illa ya mutuna ba a binne annabi sai inda ya mutu shi yasa dan Allah ya tabbatar wa da duk duniya cewa Ahmad Gulam dinnan ne annabin ƙarya ne da Allah ya tashi sai ya kai shi almirkhas bayi a bayi ya ainihin wato kashe shi dan duk duniya ta gane cewa ƙarya yake shi ba annabin Allah bane sannan na bakwai la akulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin jikinsu a je abinci ko kabarin Ahmad Gulam a gani na rantsi da Allah sai an same shi ba haka yake ba sannan na takwas hum ahya'un fi quburihim yusalluna suna dare a cikin kabarin su suna da damar ma da za su yi sallah na tara la yurasuna ba a gadon su duk abin da suka bari wato gado ne wannan yana daga ciki abu guda ɗaya da nake so in buga misali da shi wayannan mutanen suna da yaudara dukkan da'awar da yake ba da awa ba ce da aka ɗosano ta daga littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar mutanen kirki, to za ka samu masu ita ba su da natsuwa da gamsuwa ta hanyar su fito su yaɗa ta kai tsaye sai an haɗa da taƙiyya da tadilisi da rufa-rufa. Amma ɗaya daga cikin hanyar da mutanen nan suke yi, da suka tashi babban abin da suke yi, sai suka ba larabci ƙarfi da muhimmanci. Da haka sai ya zamanto mutanen da ba su san su ba da dama ba sa iya tattaunawa da su ta hanyar da ka fara tattaunawa da su sai ka ji an fara kawo wasu ƙawa'in na larabci to daga nan in ba ka da alaƙa da larabci dole ka gudu ka ba za ka iya daka ci gaba da tattaunawa da su ba. Aya ɗaya kawai nake so in bada misali akan ta sai in tsallake. Ɗaya daga cikin hujjojinsu wanda shi Ahmad Gulam Alƙadiyani ya faɗa ya ce shi annabi ne akwai wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan mun aiko wani manzo zuwa gare ku shahidan alaikum yana mai shaida zuwa gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna to wannan ayar da an ce Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan mun aiko dan sako zuwa gare ku yana mai shaida akan ku kama to sai su tsaya nan sai su tambaye ka sai su maka kama din nan da Allah ya ce ai tashbihi akai suna tambayar ka ka fitar musu me waje shabahi a ciki kaga in ba ka da alaka da ilimin balaga kai ba ɗaliban karatu bane daga lokacin da aka fara tambayar ka me waje shabahi to wallahi shikenan an kawo matsala da an zo an fara tambayar ka a ce maka to arkanu tajbihi arba'atun rukunnan tashbihi a wajen malaman balaga hudu ne akwai al-mushabba wal mushabbahu bihi wa yusamma yana tarafai tashbihi wa adatu tashbihi wa da shabahi da an fara wannan yaran in baka da alaka da larabci an kifar da kai to a irin waɗannan ayoyin ne suke samu wajen yaudarar mutane da shigar da su cikin wannan aƙidar sai a zo a ce maka ayat tashbihi ya kasu gida haka akwai tashbihul mursal akwai tashbihul muakkad akwai tashbihul mujmal akwai tashbihul mufassal akwai tashbihul balig dan girman Allah yanzu da an fara wannan idan mutum ba shi da alaka da ilimin balaga ba dole ya ja baki ya shiru ba to a irin waɗannan ayoyin ne daga nan shikenan sai sai to ai kama Allah ya ce tunda ya ce kama to kamar yadda ya aiko annabi Musa haka ya ci gaba da aiko annabawa bayan annabi Musa to haka ya aiko annabi kuma haka zai ci gaba da aiko annabawa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Shi yasa na ce, su ba wai suna magana ba ce ta annabi kaɗai a'a, magana ce ta irsali an aiko shi. A koma cikin littafin shi arba'ina a shafi na ɗari uku da talatin da uku. Ya ce ainihin wato ya ce ai Allah ya ce inna arsalna Ahmad ila qaumihi mun aiko Ahmad gulam zuwa ga mutanansa aradu an sai mutane suka kauda kai wa qalu suka ce kazzabun ashar wannan makaryaci ne mafi ainihin wato sharri da haka magana yake yi ta irsali shi ma Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato aiko shi wannan maganan cewa kuma an aiko shi magana ce wacce bata tabbata ba ƙarya ce in masu saurare ba su manta ba ɗaya daga cikin abin da shi malam sharafuddin ya ba muhimmanci wajen yake so ya ruguza ita ce ayar ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabina wa kana allah bi kulli shay'in alima zan zo in yi bayani akan ta amma mu koma cikin littafin al-imam al-bukhari annabi dai shi aka wa da littafin nan na Allah kuma shi yake bayaninsa ɗaliban da ya fara karantarwa a duniya sune muhajir da ansa duk abin da ɗaliban annabi ba su gane ba a wajen malaminsu, na rantse da Allah babu wanda ya isa yanzu ya gano shi da sunan addini a wajen malaminsu, malamin shi, domin haihata haihata, ɗaliban da suka karatu makarantar annabi sun wuce tsara sun wuce reni. Babu makarantar da ta isa ta graduation ɗin ɗalibai kamar yadda makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi. Imam al-Bukhari ya kawo babu khataman nabiyina sallallahu alaihi wa sallama da kuma babu zikiri kaunihi sallallahu alaihi wa sallama khataman nabiyina. Hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da talatin da biyar hadisin Abu Huraira. Annabi ya ce, Inna masali misali na wa masalil anbiya min qabli da annabawan da suka zo ga binni sai yace ka masalin rajulin kamar wani mutum ne bana baitan ya gina gida fa Hassanahu ya kawata gidan wa ajmalahu ya kyautata gidan sai ya ce illa maudi labinatin min zawiyatin sai ya bar wata kwana a gidan faja'alan nasu ya na bihi wa ya ajabu na lahu mutane duk wanda ya zo ya kewaye gidan ya dinga mamaki wa ya na mutane za su ce ga wani kankararren gida halla wudi an hadihin labina ina ma a ce a sa wannan bulan a cika shi don ginin nan ya cika Ƙala sai annabi ya ce fa'anar labinatu wa ana kataman nabiyina. Tun da ya ce gini ne dama ake jiran a sa ya gama cika, kuma an sa ya ce ya cika, wannan me yake nunawa mutane? Annabi yana nuna cewa fa shi ne cikamakin annabawan da babu wani annabi da zai ƙara zuwa kafin shi. Guri na biyu a cikin sunanar Tirmidhi na Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin Danhaq a Tirmidhi Abu Isa wanda ya rasu hijira ɗari biyu da saba'in da tara ya kawo a babu ma ja ala taqumu sa'atu hatta kurju kazzabun babun da zai magana akan alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu makaryata a hadisi mai lamba ta dubu da ɗari ko dubu da ɗari hadisin sauban ya ce annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilun min ummati bil mushrikina wa hatta ya abudu al'ausan wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kazzabuna annabi yace sai an samu mutum talatin maƙaryata kulluhum yaz'umu annahu nabi bi kowannensu yana faɗa cewa shi annabin Allah ne annabi yace wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di wanda kun ji maganganun da ya faɗa akan la nabiyya ba'di yayi ta kokarin ya mata tawili kuma muna faɗa masa cewa wallahi ba za ta tawilinci ba wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce To cikin shubuhar da suke kawa, wai annabi ya ce za a samu mutum talatin kuma an samu sama da mutum talatin. Da haka malamai suka ce faɗan adadin bai nuna cewa mutum talatin annabi yake nufi wa inna ma talatin ɗin da aka faɗa wanda idan suka zo suka yi da'awar annabta awarsa za ta yi ƙarfi. Amma dan mutum ya koma gefe ya yi da'awar annabta ba wanda ya sani wa ma yake kula ta tashi. Yanzu kwanan nan kwanakin baya ba wani bane kawai ya miƙe ya ce shi annabi ne wani ya ɗauki waya shi ma ya buga mai ya ce wane ne ya ce ni ne malaka jibrilu ya ce ƙarya kake yi ya ce kai ma ƙarya kake wallahi yanzu kwanan nan wani malami yake ba da labari wani ya ce shi annabi ne wani ya ce ƙarya kake yi aka ce kai me yasa ce ƙarya kake ya ce saboda ni ban aiko shi ba kaga wannan in ba kana da alaka da ka sun yi ba ma san cewa sun yi ba abu na, waje na uku a cikin littafin al'imamin muslim ya kawo hadisi a cikin sahihi Muslim, ya kawo babu ma zukiyar an banin Isra'ila, babin da ke magana abin da aka ambata daga banin Isra'ila hadisi na dubu uku da ɗari hudu da hamsin da biyar. Ya ce, Samitu ba hajin ƙala, ƙa'attu ba Hurairata, na zauna tare da al'imamu Abu Huraira kamsa sini na shekara biyar. Fa Samitu shi wa yana ba da labari yana karantar da hadisi shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi ya ce annabi ya ce kanat banu isra'ila banu isra'ila sun kasance ta sun su humul anbiya'u annabawa ce shugabancinsu kullama halaka nabiyun duk sanda wani annabi ya mutu khalafahu nabiyun sai Allah ya turo wani annabi ya mai bayan shi sai annabi ya ce wa innahu la nabiyya ba'adi to ku sani ni in na tafi na koma zuwa ga Allah ba annabin da zai zo bayana amma wasu ya kuna khulafa da sannu za a samu khalifofi a bayana fa yakturun kuma za su yawa in ji annabi qalu fa ma na qala fa bi awwal fal awwal wannan yana nuna maka cewa babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan haka a cikin littafin sahihu muslim ɗin. haka ya sake kawa babu ma a fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bukhari hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da ashirin da uku daga da bin mutsim an Abi radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi annabi yace li khamsatu asma ina da sunaye guda biyar yace ana Muhammad wa Ahmadu to shi ma haka yace wai wancan shine Muhammad din wai shine Ahmadu da haka hatta akwai guraren da yake da'awar cewa ya mafi annabin fa wa ana mahi alladhi yamhu Allah bihi al ni ne mahi wanda Allah zai shafa kafirci da ni wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al shi ni ne al'aƙibu, da haka malamai suka ce shi ne wanda yake ba annabi da zai ƙara zuwa a bayan shi. Haka ya sake zuwa a cikin sahihi Muslim, babin min fada'ila Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu babin da ke magana akan falalar Ali bin Abi Talib. Hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da hudu daga Amir, daga Sa'id bin Abi Waqas, daga Sa'ad bin Abi Waqas daga baban shi yake cewa annabi ya ce li aliyin anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di kai kana matsayin annabi musa da annabi kamar matsayinka a wajena kamar musa da haruna sai dai ba annabin da zai zo bayana kaji yana so yawa mutane tawili wai akwai ba'adi ba'ida wai akwai ba'adi kariba to mutanen da annabi ya fara karantar da su qur'ani su ne sahabbai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana don ya nuna mana ridda ne ga duk wanda zai zo ya buɗe ƙofar annabta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rufe ta. Sahabbai, Allah ya faɗa mana ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, sai ya ce musu manyar tadda minkum an dinihi, duk mutumin da ya ridda a cikin ku ya bar addinin musulunci, sai ya ce fa sofa ya atillahu bi Allah zai zo da wasu mutane. wa'annan mutanen yuhibbuhum wa nahu suna son Allah kuma Allah yana son su azillatin alal mu'minina suna da ƙanƙan da kai ga masu imani sai yace a izzatin alal kafirina amma suna da buwaya da izza ga wanda yake kafiri ne sai yace na fi sabilillahi suna jihadi dan daga kalmar Allah wala ya yakhafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim a cikin wannan malamai suka ce akwai sifa guda shida da Allah ya faɗa akan sahabbai na farko mahabbatuhum lahu son su da suke yi ma Allah subhanahu wa ta'ala na biyu mahabbatuhu lahum san da shi kuma Allah yake musu na uku zulluhum zulluhum walinuhum ala auliya kankan da kan da suke da shi da tausasawa akan waliyan Allah na hudu izzuhum wa shiddatuhum ala a'da'ihi wato su da a akan mutumin da duk yake makin Allah ne. Na biyar jihaduhum fi sabilihi jihadin da sahabbai suke da shi don ɗaga addinin Allah. Na shida ihtimaluhum laumar khalqi ala zalika wato ɗaukar zargin halittu da suke akan wannan. Na kan mutum ya dubi wannan ayar da kyau da Allah ya ce manyar tadda minkum an dinihi. Me riddar da Allah yake magana cewa za a yi kuma sahabbai za su tashi za su magance riddar. to sai ka koma sai ka ga da annabi ya rasu sayyidina abubakar shine ya zama khalifa me biyo baya da yawa daga cikin kabilu na larabawa sun yi ridda asad wa gadfan ƙabila ce da ta yi ridda wa alaihim tsali'atul asadi ka bincika ka gani a cikin mutanen nan da waye da waye suka yi addawar annabta akwai kindu wa manyaliha a kansu akwai al'ash'as bin qais al-kindi sannan akwai kabilar mazhiju da wanda suke da alaƙa da ita akwai al-aswad al-ansi yayi da awar annabta sannan akwai banu hanifa musailamatul kazzab shi yake shugabantar ta shi ma yayi da awar annabta sannan akwai kabila ta sulaim wa alaihim al-fujaa sannan akwai banu tamim ma a at taglabiya ita ma ta zo ita ma annabiya ce sahabbai suka yi ijima'i suka tashi suka yaƙi wa'annan mutanen cewa tun da suka yi da'awar annabta duk wanda ya da'awar annabta bayan annabi ya yi da kafiri ne dole a yaƙe shi suka yaƙi wa'annan mutanen kuma ba a taɓa samu a cikin sahabbai ba wanda yake da ja akan wannan matsalar ga wani ya yi da'awar annabta tun annabi yana da rai ya sa masa suna ya ce masa musailamatul kazzab musailamatul kazzab makaryaci da haka ita ce riddar da Allah ya ishara a Qur'ani ce za a yi manyar tadda minkum an to saboda yanayi na lokaci ba abin da zan faɗa ba kenan mu je a gurguje kan ayar ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum da ya kawo walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wannan kalman khatam din ita ya kawo yace wai khatam ana nufin shine wanda yafi sannan yace khatam shine wanda yake na ƙarshe to mu ɗauka man khatam Shi ne wanda ya fi ai dama duk musulmi babu wanda yake da ja a duniya ya yadda annabi shi ne wanda ya fi kowa in dai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne wani malamin ya faɗa ya ce A ba a ila da shibhi tunda Allah ya kawo annabi Adamu duniya ake yin aure tsakanin uwa da uba a haihu amma ya gajiyar da kowane uba a duniya su haifi ɗa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A wata maganar ya sake faɗa yake cewa ala kulli fannin akan kowane fannin, faddalallahu fannahu Allah ya fifita fannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi an farrada ad-din al-qawima wa sannahu yace faqad safa insan khalqi turran wa jannahu yace a in nazaran ka sake kallo fil khalqi ta'alam bi annahu a cikin halitta ka kaf za ka san cewa ka Ahmad lam yusha wala huwa yunsha'u kamar annabi Muhammad babu wata mata da ta haifi irin sa a baya kuma har duniya ta tashi a nan gaba babu matar da ta ita ta sake haifar ɗa irin shi a wata maganar ma yace haramun alal ayyami haramun ne akan maimaituwar kwanaki na duniya fa ijadu mislihi wato shine samar da misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to inda suke da ja shine ba su yadda ba cewa khataman ne shine cikamakin annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah kuma kowane irin abu yana na sana da shi to mu dauki kalman khatam din nan ita kalman khatama a larabci tana da ma'anoni da dama akan ce khatamal ina shine idan saddahu bitini in mutum ya toshe wato ƙwarya da yimbu auna hauhi ko makamancin wannan sannan akan ce khatamal bazara shine ya rufe abin da ya ainihin wato watsa na shuka shine idza gattahu sannan akan ce katama zar'a shine katama zar'a shine ya zar'a shine saqahu awwal as al-bazri idan mutum ya shayar da shuka farkon shayarwa bayan ya binne ta a ƙasa sai a ce katama zar'a sannan akan ce katama Allahu lahu al-khaira Allah ya cika masa da alheri shine sai a ce shine idan atammahu idan wannan yayi kyakkyawar cikawa shi yasa wanda ya rasu yi kyakkyawar mutuwa sai a ce wani ya samu hutun husnul khatima Allah ka sa mu yi ta sai a ce wani ya samu su khatima Allah ka tsare mu sannan akan ce khatama ala famihi shine mana'ahul kalam ya hana shi magana sannan akan ce khatama Allahu ala qalbihi shine ja'alahu la yafham Allah ya sanya shi kwata kwata bai fahimta sannan akan ce khatama shay shine shine idza tabahu in ya buga wannan abin bil khatam da stam sannan akan ce khatam al kitaba yayi khatam al littafi shine hafiza ma fi in ya haddace abin da ke cikin littafin wa faraga minhu ya gama da shi shi yasa idan ka zauna ka karanta qur'ani daga farko zuwa farko sai a ce wani yana kataman qur'ani daga kwana kaza zuwa kwana kaza ko wani yayi kataman qur'ani da ma'anan ya haddace shi sannan akan ce katama shay shine idza balaga wa katama shi'u shine idza balagha akhiruhu haya to in abu ya kai karshen sa sannan akan ce katama ala sahibi shine idza a'rada anhu in ya bujire ya juya masa baya wannan duka kalman katama a larabci tana ɗauka amma a ƙur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu ne na farko akan ce katama da ma'anan attabu shine Allah ya sanya wani rufin da a zuciyar mutum kwata-kwata bai gane komai ko ana faɗa shine Allah ce khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim azim shine Allah ya faɗa yace a ara'aytum in akhadha Allah sam'akum wa kuma wa katama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi undur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifun sannan akan ce Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu in الله على ala sam'ihi wa ƙalbihi wa ja'ala على بصره gishawa. faman ya hadihi min ba'adillahi. wanda kalman wannan ma min ba'adi ya so ya mata kwana ya ce wa min ba'adi, ana nufin ghairallahi afala tadhakkarun sannan kan ci al-khatmu da ma'anan al-hifzu war-rabdu shine ya hafazuhu wa yarbituhu in ya zamanto yana haddace abu yana ainihin wato daura abin Allah ya ce am yaquluna sarahu sun ce kirkiro alqur'ani kai an yaquluna sara alallahi allahi kadaban fa in yashi illahu yakhtim ala qalbika idan Allah ya ga dama sai ya kiyaye shi a zuciyarka wa yamhu Allahu al-batil wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dhati sudur sannan akan ci al-khatmu da ma'anan al-man'u a Qur'ani Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim yau ne alkiyama za mu hana su yin magana da bakunan su wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna sannan akan ce al-khatmu da ma'anan al'akhiru shine Allah ya faɗi cewa khitamuhu mis wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun shine Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina shine cikamakin annaba saboda yanayi na lokaci bari in lokaci zai ba mu in faɗi tafsiri guda goma sha biyu na malaman duniya tun daga wancan ƙarni da suka tabbatar da haka akwai littafin tafsiri na farko shine tafsirin muqatil bin Sulaiman wannan cikakken sunansa shine Abu Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Bashir Al-Azdi Al-Balkhi wanda ya rasu hijira ta ɗari da hamsin kaga yau ya fi shekara dubu bai duniya da ya kawo makana Muhammadin a ba min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai ya ce ani shine akhirul anbiya la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan annabi muhammad walau anna li muhammadin waladan lakana nabiyyan rasulan da a ci annabi yana da ɗa da ya bar duniya to da a ɗan zai zama annabi ya zama manzo famin san maƙala daga nan ne Allah sai ya ce wa khataman nabi wa kana bi kulli shay'in alima kuma yana daga cikin hikima ta Allah da yasa ya tashi sai ya kaddara mahaifin annabi bai taba auren kowa ba sai babarsa babarsa bata taba auren kowa ba sai babansa kuma auren saurayi da budurwa yana daga cikin hikima ta Allah da yasa ‘ya'yan annabi guda uku alƙasim da Abdullahi da Ibrahim duk suka riga annabi mutuwa, saboda yau halin da al'umman musulmi suke ciki, da a ce annabi yana da wa ko ƙani wanda suka fito uwa ɗaya ko uba ɗaya to ina tabbatar maka da wasu sai sun tada rigima sun ce in dai annabin bai nan to ai ga gawan annabin ko kanin annabin shi ya kamata ya ci gaba da annabta Allah sai ya rufe wannan babu sannan aka zo ‘ya'yan annabin da ya kamata wani ya tada rigima idan ba su nan Allah sai ya sa duk suka riga annabin mutuwa sannan na biyu akwai tafsirul imam shafi'i al imam shafi'i cikakken sunansa shine abu abdullahi Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin Abdul Muttalib al-Muttalibi al-Qurashi al wanda ya rasu hijira ɗari biyu da hudu. na faɗa a karatattukan mu a munasabobi da dama kakan al Shafi'i yana daga cikin wanda suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al Shafi'i ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar yake cewa annahu subhanahu wa ta'ala fataha bihi sallallahu alaihi wa sallama rahamatahu Allah ya cika rahamarsa da annabi wa khatama bihi nubuwatahu kuma Allah ya cika annabsa tarfi fa qala azza wa jalla ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah tafsiri na uku shine na ainihin wato a tafsir abdurrazzaq na abubakar bin Abdulrazak. bin humam bin nasir Alhimiri alyamani as-sanani wannan malamin ya rasu hijira ɗaya. ya kawo daga ma'amarin daga ƙasa da fi ƙaunin lahi ta'ala yake cewa a asali mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da hamsin yake cewa Allah ya faɗi a faɗin, ya ce wa khataman nabi ne yake ƙala shi ne akhirun nabi na ƙarshen annabawa tafsiri na hudu shine tafsirin tabari jami'ul bayan an ta'awil ayil qur'an na muhammad bin jarir bin yazid bin kafir bin qalib al-amali abu jafar at-tabari wanda ya rasu hijira ɗari uku da goma ya kawo daga katada. makana muhammadin aba ahadin min rijalikum qala yace nazalar fi zaidin innahu lam yakun bibnihi ba ɗansa bane yace wal amri na rantsi da Allah ولقد ولد له ذكور an haifan annabi 'ya'ya maza innahu la abuhu la abul qasim shine baban qasim wa ibrahim wa tayyib wal mutahhir walakin rasulullahi sai dai shi annabin Allah ne yace ai akhiruhum shine karshen su wa kana Allah bi kulli shay'in alima sannan al-Imam tabari ya ƙara cewa khataman nabiyina fa qala azalika qurra'ul amasir um, um, qurra'u na Misra sun karanta suwal Hasan wa Asim bi kasri ta'i min khatamin nabiyina kina ko wanda suka karanta wa khatamin wa khataman nabiyina bi annahu khataman nabiyina wato zakara an zalika fi qira'ati abdullahi walakin Nabiyan kataman nabiyina sai dai shi annabi ne da ya cika annaba yace fa zalika dalilu ala sihhati qira'ati man qara'ahu bi kasri ta'i bima ana annahu alladhi khatama al-anbiya shine wanda ya cika annabawa, sallallahu alaihi wa sallama yace wa qara'a zalika ma yadhkuru al-hasan wa asim khataman nabiyina bi fathihi ta bima ana annahu akhirin nabiyina ne ƙarshen annaba kama qara'a maktumun khatamahu miskun ko khatamahu miskun bi ma'ana ho miskun man a zalika ne wannan tafsiri na biyar ne akwai wannan tafsirin shine ma'alimu tanzil fi tafsirin qur'an tafsiril bagawi na muhyi sunna abu muhammad al bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi ash-shafi wanda ya rasu hijira ta ɗari biyar da sha ɗaya ga abin da yake faɗa yace wa qara'a ibnu asim amir wa asim khatama bi fatihi ta'i alal ismi yace ibnu asim ya karanta da qira'a na khatama da yi mata'un ɗin fataha ai akhiruhum shine na ƙarshen su wa qara'a al-akhiruna bi kasri ta'i alal fa'ili annahu khatama bihin an-nabiyyin domin da shi Allah ya cika annaba fa huwa khatimuhum shine na ƙarshen su da haka hatta maganar da ya faɗa yace ana nufin afdaluhum abinda malamai suke faɗa shi aka cika da shi kuma shine na ƙarshen yace qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace yuridu law lam akhtim bihi nabiyina da ban cika annabawa da shi ba la ja'altu lahu ibnan da na sanya da yakunu ba'dahu nabiyyan wanda zai kasance annabi bayan sa yace wa ruya an ata an ibn abbas annahu anna Allah ta'ala anna Allah ta'ala lamma hakama yayin da Allah ya hukunta cewa Allah a ba'dahu babu annabin da zai zo bayan sa lam yu'tihi waladan ya yasiru rajulan Allah bai bashi ɗan da zai zama namiji ba wa kana Allahu bi kulli shay'in alima tafsiri na shida shine mafatihul ghaib التفسير الكبير نا أبو عبد muhammad محمد بن عمرو bin الحسين بن الحسن بن razi التميمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الرازي wanda ya rasu hijira ɗari shida da shida yace wa khataman Nabina in ba a manta ba shi ma istidlali da Fakhruddin Razi ce, wa zalika li anna nabiyya domin shi annabi allazi yakunu ba'dahu nabiyyun wanda ake samun wani annabi ya zo bayansa in raka shay'an minan nasihati wal bayani in annabin ya bar wani abu na nasiha da bayani yastajriquhu man ya'tihi ba'dahu wanda wani annabin zai zo ya masa istidiraki ne yace wa amma ya ba da ba'dahu amma idan Allah ya turo annabin da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayansa ya yakunu ashfaqa ala ummatihi to zaka ga wannan annabin fi kowane annabi tausayi haka kowa ya yadda annabi yafi kowane annabi tausayi wa ahada lahum kuma yafi su shiryawa wa ajida yace id huwa walidin liwaladihi shi annabi kaman mahaifi ne ga 'ya'yansa alladhi laysa lahu ghayruhu min ahadin yace wa qawluhu wa kana Allahu bi kulli shay'in alima ya'ani ilmuhu bi kulli shay'in Allah ilimin sa ya kewaye kowane irin abu dakala fihi ya shiga cikin wannan Allah nabiyya ba'dahu babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad yace fa ulima sai aka san cewa anna min al-hikmati yana daga cikin hikimar Allah shine ikmala shar'i Muhammadin cika shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tafsiri na bakwai shine aljami'u li akamil qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abi bakar bin far al-ansari al-khazraji shamsuddin al-qurtubi wanda ya rasu hijira ta ɗari bakwai ɗari shida da saba'in da ɗaya ga abin da yake faɗa ya ce ƙala ibnu atiya ibnu atiya ya faɗa ya ce hadhihi al-alfaz wa'annan lafuzan inda jama'atul ulama'il ummati a wajen jama'ar malaman al'umma gabaki ɗaya yace khalafan wa salafan da salaf mutanen kirki da wanda suka biyo bayan su mutanen kirki yace mutalaqatun alal umumi tab yace ana karɓar su suna nan akan umumi muqtadiyatun tana mai hukunta cewa nassin wannan nassi ne annahu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan annabi har yayi raddi yace wa ma zakarahu alqadi abu tayyib في كتابه المسمى بالهداية من تجويد الاحتمال في هذه في الألفاظ هذه الآية ضعيف وما ذكره الغزالي في الآية في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلهاد عندي yace abin da al-Imam ya ambata ma a wajen tafsirin wannan aya yace ni ilhadi ne a gurina yace wa tatarruqun Khabisun, ila tashwih aqidatul muslimina yace wannan abu ne da zai kai zuwa ga aqidar bata aƙidar musulmi yace fi khatmi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wajen cewa Allah ya cika annabta da annabi Muhammad sai yace fal hadara mutum ne su taka ɗan taka sannan akwai tafsiri na takwas shine tafsirin nasafi madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil na abul barakat abdullahi bin ahmad bin mahmud hafizuddin an-nasafi wanda ya zima ɗari bakwai da goma ya ce wa khataman nabi na bi fata ta'i shine asim ya karanta haka bi ma'ana at-tabi ai akhiruhum shine karshen su ayya ani la yumba'u ahadun ba'dahu ba wani wanda za a bashi labari daga wajen Allah bayan shi yace wa Isa annabi Isa mimman nubbi a qablahu yana daga cikin wanda shi an riga an bashi labari tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hina yanzilu lokacin da zai sakko zai sakko ne amilan ala shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana mai aiki da shari'ar annabi ka annahu ba'ad ummatihi kaman sashin al'ummarsa ne wa ghairihi da waninsa bi kasri ta'i bi ma'ana at-tabi wa fa'ilul al-khatm haka ya kawo wannan a cikin ainihin wato tafsirin nasa tafsiri na tara shine libabu ta'awul fi ma'ani tanzil na Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar الشيبي أبو الحسن المعروف bilkazin tafsirin khatib wanda ya rasu hijira ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya shi ma haka ya kawo khataman nabiyina ya ce khatama Allahu bihin nabuwata fala nabuwata ba'adahu ai wala ma'ahu ba za a samu annabi tare da shi ba kuma ba annabi a bayan shi ya ce ƙala ibnu abbas sai ya kawo maganan abdullahi ɗan abbas da makamantansu har ya kawo irin waccan maganan cewa inda annabi zai zo yace fa in kulta idan ka ce qad saha ay ya inganta anna Isa alaihi salam yanzu fi akhir zamani ba'dahu wa huwa nabiyyun ai annabi Isa zai zo bayan annabi Muhammad a ƙarshen zamani yace qultu sai nace inna Isa alaihi salam mimman nubi'a qablahu yana daga cikin wanda an bashi labari tun kafin annabi Muhammad wa hina yanzilu yayin da zai sauka fi akhir zamani yanzilu amilan bi shari'ati Muhammadin wa musalliyan ila qiblatihi ka annahu ba'da ummati zai sako ya aiki da shari'ar annabi ya kalli alƙillar annabi amfani ita kamar wani sashe ne na ɓangaren al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tafsiri na goma shine albaharul muhit na Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Asiruddin al-Andalusi wanda ya rasu hijira ɗari bakwai da arba'in da biyar. Ya ce wa annahu wa anhu daga annabi annahu khataman nabina fi hadisi wallabina yace wa ruya anhu annahu alaihi salam alfazun taktadi nassan annahu la nabiyya ba'dahum an ruwaito lafuzan da suka hukunta cewa ba annabin da zai ƙara zuwa bayan annabi yace wal ma'ana Allah ya tanabba'u ahadun ba'dahu ba wanda za a sake bashi wani labarin abu daga wajen Allah wala yaridu nuzul Isa akhir zaman wannan bai kore kar saukar annabi isa ƙarshen zamani ko annabi bai nufin haka la'annahu mimman nubbi a qablahu yana daga cikin wanda aka ba shi labari sai yake cewa man zahaba duk mutumin da ya tafi cewa ila annan nubuwata cewa wai annabta muktasabatun wani aiki ake a same ta ko ya tafi cewa annabta la tanqati'u bata yanke ba har yanzu ana zama annabi au ila annal waliya afdalu min annabi ko mutum ya fito ya ce waliya ma fi annabi yace fa huwa zindiqun yajibu qatluhu wannan mutumin zindiki ne ya wajaba a kashe shi yace wa qad annubuwata nasu wasu mutane sun yi da'awar annabta fa qatalahumul muslimuna sai musulmai suka kashe su ala zalika akan wannan yace wa kana fi asrina shakhsun min al-fuqara'i yace a zamanin mu akwai wani mutum daga cikin talakawa idda annabuwata bi madinati ma laqa ya yi da'awar annabta a wannan garin faƙatalahu a sultanu bin al'ahmar ya kashe shi shine malikul andus Bugarnada wa ba aka tsire shi da haka yanzu wanda zai fito ya ce wani annabi ne ko shi kan yi kan shi ya ce annabi ne da akwai doka wallahi da mutane kowa ya shiga taitayinsa to Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu sannan a tafsirin ibnu kasir shine na sha ɗaya wanda tafsir Qur'an al-Azim na Abu Fida Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurashi al-Basri sun wanda ya rasu hijira 744 ko 774 da ya kawo wannan ayan walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allah bi kulli shay'in alima yace ka qaulihi wallahu ka qaulihi azza wa jalla Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu yace fa hadhihi al-ayatu wannan ayar fa nassun dalili ne cewa fi annahu la nabiyya ba'dahu babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan annabi Muhammad wa in kana la nabiyya ba'dahu fala rasula ba'dahu bit tariqil aula in ko ba a samu annabi ba bayan annabi Muhammad to akwai babu manzo ko shi ya fi cancanta to shi Ahmad Gulam ya hada abubuwa guda hudu ne shi annabi ne shi manzo ne shi almasihu ne sannan kuma shi mahadi ne duka da shi kadai wal ahara abin da yafi cancanta li anna maqamar risala akhassu min maqamin nubuwa matsayi na manzanci yafi keɓantuwa sama da matsayi na annabci fa inna kulla rasulin nabi domin duk kowane manzo annabi ne walayin akisu amma dama ba kowane annabi bane manzo yace wa bidhalika waradatil ahadithul mutawatiratu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne hadisai suka zo mutawatirai daga annabi min hadisi jama'a min sahabatu radiyallahu anhu da haka maganar cewa ba annabin da zai ƙara zuwa bayan annabi Muhammad hadisai ne mutawatirai ƙaryata hadisi mutawatiri na daga cikin abin da ke sa mutum ya fita addinin musulunci tafsiri na goma sha biyu shine tafsirul jalalaini wanda jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Muhalla ya rubuta da kuma Jalaluddin Abdulrahman bin Abubakar As-Suwidi suka rubuta su ma sun tabbatar da wannan a cikin tafsirin su karkashin walakin rasulullahi yace fala yakunu lahu ibnun ابن رجل بعده يكون نبي وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم لشياك تك النمتة منه بأنه لا نبي بعده وإن نزل سيد إيسى يحكم بشريعته إن النبي إيسى زي داو با أمتين النبي دتابا ساقو da sabon littafi zai zo ba a'a zai zo ya aiki ne da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zo e ba wannan kenan abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi a wannan jalsa ɗin mai albarka cikin maganganun da shi Ahmad Gulam Alƙadiyani ya faɗa wanda mun karanto a wancan satin akan abin da ya shafi annabtarsa mun faɗa mun ce ya faɗi cewa shi ɗin nan fa yana gaba da annabi Isa wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, haka ya faɗa cikin maganganunsa da ya ainihin wato faɗa da makamantansu. Bari mu sake karanto nassin a cikin littafinsu don kowa ya ji ya kiyaye abin da ya faɗa. Ya faɗa a cikin littafinsa haƙiƙatul wahayi a shafi na ɗari da arba'in da takwas. yace ba asallahu ta'ala fi hadhihi ummati Allah ya aiko a cikin wannan al'umman masihan wani masihu ɗin. wannan masihu ɗin yace shine wanda afdal min al-masih al-awwal wai shine yafi akan wancan al-masihu na farko da Allah ya faɗa shi fa wannan fa ba sunansa a ƙur'ani ba sunansa a hadisi amma annabi Isa da Allah ya kira shi yace masa al-masihu a ƙur'ani a gurare guda goma sha ɗaya a cikin alƙur'ani ya faɗi haka ba lokacin da za mu karanto ayoyin amma bari mu faɗi lambobin kawai ya faɗi haka a cikin alƙur'ani guri goma sha ɗaya ya kira annabi isa ya ce masa almasihu akwai a suratu maryam aya ta arba'in da biyar sannan akwai a suratu nisa'i aya ta ɗari da hamsin da bakwai sannan akwai a suratu nisa'i aya ta ɗari da saba'in da ɗaya akwai a suratul nisa'i aya ta 172 akwai a suratul ma'ida aya ta 17 da aya ta 17 akwai aya ta 72 akwai aya ta 72 dai sannan akwai aya ta 75 akwai a suratul tauba aya ta 30 sannan akwai a suratul tauba aya ta 31 wa'annan nan ne guraren da Allah subhanahu wata'ala ya kira annabi Isa ya ce masa almasihu to shi ma almasihu ne shi kuma annabi isa akwai sunansa a ƙur'ani balma annabi isa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli to wannan aƙidar ita kadai cewa ya fi annabi isa daraja ko ba wa'ancan bayanin? na rantse da Allah ba ta isa ta zaunar da Ahmad Gulam a cikin musulunci ba yace fi jami'il kamalati a cikin dukkan kowace irin kamala ya fi annabi isa ba haka ya faɗa ya ce ya fi wancan almasihu ɗin na farko haka ya faɗa yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake ainihin wato hannunsa haka ya faɗa yace lauka na Isa ibn Maryam fi zaman fi fi zamanin ana fihi da a ce annabi Isa yana cikin wani zamani wanda ni nake yake cewa lamastata da ba zai iya ba amalan ya aikata wani aikin da min mimma amiltuhu cikin aikin da ni na aikata yace walam Ya Zaharul almu'jiza da annabi Isa ba zai yi kusa ya bayyanar da mu'jizoci ba allati zahartu wacce na bayyanar da ita ko allati zaharar wacce ta bayyana minni daga gurina haka fa ya faɗa fa to wannan aqidar ita kadai ta isa ta fitar da Ahmad Gulam Alqadiyani daga musulunci ta da'awar annabta da yi. Annabi Isa alaihi salatu salam Allah ya kira shi ya ce masa Isa a Ƙur'ani har guri ashirin da biyar babu lokacin da zan ja ainihin wato ayoyin sannan idan muka dawo Allah ya kira annabi Isa ya ce masa Ibnu Maryam Ibnu Maryam Ibnu Maryam Ibnu Maryam Ibnu Maryam Isa ɗan Maryam har guri ɗaiɗai guri guda ashirin da biyu a cikin Alƙur'ani Allah ya kira shi yana ce masa ibnu maryam ibnu maryam ibnu maryam haka Allah subhanahu wata'ala ya dinga kiran annabi Isa a cikin Alƙur'ani, yana ce masa ibnu maryam ibnu maryam ibnu maryam abu na ƙarshe da nake so in cike da shi kamar yadda na faɗa na ce annabi Isa yana daga cikin ulul azmi minar rusul Allah ya faɗa ayoyi guda biyu a Ƙur'ani wanda yake haɗa sunan annaba wannan guda biyar annabi Isa na cikinsu. Ya ce wa iz akhadna minan nabiyina ka tuna lokacin da muka riƙe alƙawari da annabawa misa tsahum sai ya ce wa minka wannan girmamawa aka yi ma annabi shi yasa aka yi amfani da mirul kita sai ya ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa wa akhadna minhum misaqan galila aka ambaci wato annabi wato isa a wannan wajen sannan haka Allah madaukakin sarki yace shara'a lakum min ad-dini ma wasaina bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wama wasaina bihi a ainihin wato Isa da abinda muka yi ma wato annabi Isa ainihin wato wahayi da shi Allah ya sake hadawa a nan gurin ya nuna cewa annabi Isa lallai yana daga cikin wato waɗanda suke ulul azmi minar rusul. To inda a ce ma akwai sunansa a Ƙur'ani, Allah ya faɗa haka ko annabi ya faɗa shi kenan ba rigima, amma kar su shaƙi abu dalili muke nema a ƙur'ani inda Allah ya faɗi sunansa ya ce shi annabi ne sai su kawo wannan aƙida ba aƙida ba ce ta mutanen kirki Allah subhanahu ta'ala ya raba mana ita ga kuma tsare mana imaninmu. da haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce na faɗa to la'akari da yanayi na lokaci ba a fara ainihin wato program din akan lokacin da ya kamata a ce an fara shi ba to shi yasa nake ƙoƙarin? a in kokari in ci birki in ja ainihin wato birki a nan wajen abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ainihin wato lada abinda kuma ne kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana da haka zan yi kokari in ci birki a nan in tsaya a nan akwai ayar ƙarshe da na ja na ji kamar ba daidai na ja ayar ba shara alakun min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi ilai ilayka ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa in ma ba daidai ba ne a baya to na gyara yanzu na ka zan yi ƙoƙari in ci birki a nan malam fu'ad Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Musa Yusuf mai lakabi Asadu Sunna na Kaduna State Nigeria ni kuma suna na da Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Alhamdulillah. Wato shaik Asabu Sunna ka saki mu mutane karatu. Domin cikin miliyan kama akwai wanda suke text suna ganin kaman akwai damuwa cikin kashu emotion kuma abin kama ya taba ka sosai a lamarin cewa an kawo wa annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani magana ta ce wani a gwada a cikin Qur'ani inda aka ce shi da annabi ne kaga wannan da za su ce a inda haka ne annabawa da yawan da Allah ya ce ya yi shi ce su sun zuwa nan kasa su mun samu labarin su wasu kuma ba labarin su an dai san kamin sun zo shi yanki kan kamar sun kawo argument su kuma ba sunan su a cikin alkur'ani wa'annan mutane ne za ka faɗa mu idan suka yi wannan tambaya ina so a biki mintoci biyu samu da bayani bismillah kuke faɗa malam fuad hanyar sanin gaibi ɗaya ce zuwa biyu Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa duk abin da annabi bai san sunan shi ba da sunan wahayi wani mahaluke sai ya san sunan shi babu ya ce kawai shi yasa muka ce akwai yanzu a cikin mala'iku ai shi haka yake akwai jimlatan akwai tafsilan yanzu ba Allah a adadin rindinarsa ta mala'iku ba ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rundunar mala'iku sai shi annabi haka ya faɗa a hadisi ya ce attati sama'u annabi ya ce sama ta yi kuka ya ce wa hukkalaha ta ita ya cancanta kuma sama ta yi kuka annabi ya ce babu wani guri a saman nan da kake gani da za ka ɗauki ɗan yatsa guda huɗu ka sa a sama annabi ya ce akwai wani mala'ika na Allah a gurin yana ma Allah ibada idan aka ya ce wallahi da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka mai yawa to yanzu duk mala'ikan da Allah bai faɗa ba wani ya fito ya ce sunansa kaza ne ko akwai mala'ika kaza ne ya ma Allah ƙarya mala'ikan da annabi bai faɗa ba wani ya zo ya ce akwai mala'ika kaza ya ma Allah ƙarya amma wanda ƙur'anin ya faɗa ya ce akwai su sai mu faɗa mai suru ya faɗi mika'il sannan ya faɗi jibril ya faɗi ainihin wato rakib atid ya faɗi malakul maut da makamantan irin wannan hadisi ya zo ya yi bayanin wasu akwai irin su munkir irin su nakir da makamantansu to sai ka ja baki ka faɗa abin da Allah ya faɗa ko annabi bas shi kenan da haka yanzu in ka zo ka ce mala'ika kaza sunansa kaza ne ko ga wani mala'ika wa ya sa ka a ina Allah ya faɗa ka ko annabi matsala ce ta gaibu to haka cewa akwai wani annabi mai suna kaza matsala ce ta gaibu shi kan shi annabi sallallahu alaihi wa da Allah ya koro masa labari a suratu hud sai da ya gama sai ya ce masa tilka min anba'il gaibi nuhiha ilayka wannan daga taskar gaibi ne fa muka ɗauko muke baka labari ma kunta ta'lamuha kai kanka baka sani ba anta wala qaumuka kai ballantana ma mutanen ka min qabla hada kafin mu ɗauko wannan labarin mu baka to in annabi Allah ya faɗa mai abu yace kafin ya faɗa mai bai sani ba yanzu wanda ya zo ya ce wani annabi ne wa ya faɗa mai shi ya san cewa annabi ne shi annabin bai sani ba da haka duk wanda ya zo ya naɗa wani annabi yanzu annabin da Allah bai naɗa shi ba annabi bai faɗi naɗin ba, to lalle ya zo wa duniya da karatun da annabi bai sani daga gurin Allah ba har ya bar duniya a cikin shekara ashirin da uku. Mu kuma Allah ya tsare mu wani ya zo da karatun da ya fi ƙarfin na annabi. Allah ya tsare mu da wannan. Wannan shi ne Allah ya sa mu dace. Amin. Mun gode Sheikh Musa Yusuf Asadu Sumba. Kuna salarin mu akan Kibra FM Kibla FM. Muna da website shi ne www.kiblafm.com. Za ku samu ku saurara a program da dama. Muna da program da dama kan wannan website. Sa'annan kuma wannan shiri wanda ka kama shi link za mu sa kafin kan wannan site kiblafm.com. Ta ka samu ka ji program sun duka insha Allah. Sa'annan kuma abin da ke cikin mu wasu bayan Allah sun nuna wato bacin rai kaman da aka yi ma mutane ahmadiyya invitation su zo sun tiya wani wurin nan shi ya ga wani guda shi ya tekso ya ce ya ga rashin adalci cikin wannan movin shi domin ya fi kaman in dai za a yi maganan ya kamata su yi su saya in suka samu wanda zai kawo wani dalilai da hujja da ba su ce abin da suke fada wayan kuma rashin adalci to phone lines ne suna na abude wanda kake da tambaya za ka yi ka kira ko ko za ke ki kira kawo naku tambaya a shek shi basu da sunna ya muku bayani akan kibwa fm lambar whatsapp da za mu yi amfani da shi shine 207 six six zero seven two ko kun kira za muku bayani ya so ku kawo naku tambayoyi ah, kuma in aka dumin karin domin last ten minutes in program ba mu daukan calls sai wani kiran da ya shigo late na a dauka domin last time na cin wani discussion da wrap up to ta ba mu so kawai da zai zo ta wurin karshen program na ba mu dauka da first caller ya zo za mu dauko wannan column na in an zo kuma a yi magana direct ya so a sauke wani kuma ya zo kuma a mixture kuma ba wani noise cikin background na za mu so abin da zai kamo da delays in mun zo inda za mu shirya wannan fa'al mughlis da mutane bayan toga ne sai kar ka kira za ka yi tambaya kuma ka kunna zubi bayan ka kana sauraron kanka kari ai haka ne da za mu kan line salamu alaikum kala alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ba kala ana jin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to sunan ka kuma kira daga ina sunana duniya a kan sunna ina magana ne a kasar gara garin da ake ce na ijira. To, bismillah ana sauraron kakan kibla from Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yana saurara bismillah. Na farko ne Allah ya saka muku da alhairi. Gidan rediyo Allah ya saka muku da alhairi da Ibrahim Fiyar. Sannan, ni yana kuma ne da babban malami na shirya na da ban malami na da kuma tari guda ta da sunna Allah ya saka mai da alhairi amin aiki na Allah ya sa kun gani Allah ya bar mana ire-iren su da yawa a ɗan kasa kuma Allah ya biya mai bukatun su duniya da lahira Allah ya kara ilimi Allah ya kara da amin to abinda mu zai dan wa da yake Allah saka da alhairi kuna sauraron a akan Kibra FM suna na Sa'ad Umar wannan shiri yana zuwa muku live Kibra FM za mu doko another caller kuma mu ji a bakin mai shi an an kira go straight to the point insha Allah to Salamu alaikum caller alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. to kan da haka sunan ka kuma kira daga ina Kwalalo, na'am, sunanka kuma kana kira daga ina. Sunana Ali Saifullah, ina kira daga Ghana. To, bismillah dan wa mana Saifullah ana talarin kakan kibla. To, na farko dai ina so in sake yin eh, baki shi babban malamin Sheikh Musa Asalu Sunna. game da zance da yi wanda yake da dangane game da shi'awa da wahabi ko kuwa ne sa shi'awa su da reflect da tushi saboda ban abin ina so in kishi kayan abin da yake nufi da saboda it sounds ambiguous to me eh, na bismillah na jin ka bismillah ina gudawa ba nan wai shi hawa sun reject batun da ya yi aka ce da ahmed gulam ba annabi ne saboda an tabi ko abin da ya fadi nan ko shai ka fari suna ka ji dan wa da ya kira yana maka tambaya abin da na faɗa na ce mutane ne suke mamaki ta yaya aka yi lokacin da wani ya ce abu ɗalib annabi ne a cikinku babu wanda ya fito ya masa inkari amma sai yanzu da wannan ya zo ya ce ahmad gulam annabi ne sannan ya ce kuma wato mahadi ne kuka fito ta ina ba kuma musa wancan ba shi wannan kuka musa mai sai na ce ku a wajen ku. mukami na imamanci yana gaba da mukami na annabta wanda wannan maganar na faɗa ba ƙarya na faɗa ba ɗaya daga cikin ku ya faɗi wannan mun mai debate akan wannan ya cewa imamanci na gaba da annabta tunda ko imamanci na gaba da annabta ba dole bane ku kara matsayi na annabta amma dole ne ku kara matsayi na imamanci dan al imamu mahadi yana daga cikin al-imam wato a'immatul isniya a shari'a guda goma sha biyu a wajen ku wannan shine magana da na faɗa ban sani ba ko kana da wata magana akan wannan magana da na faɗa ba a ce yana gaba da annabta da ba? ina da magana da zan yi. Ina ji dai eh, shi muna girmama annabawa sosai. Hmm. Kuma annabawa su ne halittun da yake Allah ya halitte su kuma ya sa musu hususiya da yake masu girma tare da su hmm. ya aiko su direct annabawa da manzannai to shi sa dole ne a girmama musamman manzannai su suna da ba annabawa kamar yadda yake malam da kanshi ya sani shi sa abin girmamawa ne a gungu sosai sosai kuma da ni ilimin abin da ya sa mu muka ce annaba matsayin nama ya fi annabtaka ko da yake wanga ba kowan don shi a yau da shi ba don kenan ya kamata in yi something da clear ita in nuna a na na iya na fahimci ko ko na iya na kwaikwayo da cewa matsayi na imamantaka yana kan annabtaka don fito ga bahasin da yi na wannan ba shi ke gudun cewa shi awa ya kamata fito da shi ka na duniya yau ba ra'ayi da nuna shi'awa duka baki ɗaya akwai shi'awan da musu yadda. Da fact ya kamata mu ko da shi waje. Ka ga daya kenan, point daya kenan. Dalilin shi ne da ya sa aka faɗi shi ne annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam yana da annabi sa'an nan Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama. To, kwanci da magana ba ne da yake guntu saboda karancin lokaci magana ne da yake yana bukatan a yi bayani irin jarabtan da Allah ya sa a mutu zahiri ciki Malam Saifullahi abin da kake yi fa ta hasirul hasil abin da na faɗa ne kake ta maimaitawa ai ba sabon abu na kawo ba na ce an zo an yi program a gidan rediyon nan wani a cikin ku ya faɗi cewa imamanci na gaba da annabta kai ma ka faɗa yanzu sannan an zo an ce abu ɗalib annabi ne duka an yi nan a lokacin da shi muke tattaunawa da shi akan imamanci na gaba da annabta ka ji program ɗin nan in kana da magana tun a lokacin sai ka bugo ka ce ba dukan ku bane kuka yarda da wannan yanzu wannan ya rage naku ne matsalar ku ce sannan sanda aka zo aka ce Abu Talib annabi ne kana ji baka fito ka musu ba yanzu wannan ya rage naku matsalar ku ce amma ni dai ina faɗa maka mu a aƙidar mu mu a aƙidar mu mu ahli sunna da muke bauta ma Allah da ita wallahi duk wani mutum wanda ba annabi bane shi wallahi annabin Allah ya fi shi daraja kowa shi ka fahimce ni kuma duk dalilin da za ka kawo a yanzu wajen tabbatar wannan matsalar ba za ka iya kawo dalilan da Faruk ya kawo ba Sau aka ta hasilin hasil kake yi ko da kuka shigo a wancan program ɗin, ai maganar da na faɗa na ce ba kun shigo ba ne babin ƙofar annabta ce ta dame ku kuma ba ita kuka ba kariya ba don me ya zo ya ce shi mahadi ne ita ce matsalar ku ba ba haka nan ba ne ba eh, ba wani ne matsalar mu ba wani ko ina muna kare annabtaka matsayi na annabtaka annabawa abin karewa ne a ko'ina ita in na yi bahasi ni da ne da ya tabbata a gona na gamsu cewa tun da dai annabi Ibrahim ba annabi ne Allah ya ce mai inni ja'iluka kamin nasi imaman hmm. wannan na gamsu cewa ashe tunda in kana minista ko kuwa in kana deputy minister za a da kai minista tukunan ka zai vice president tukunan ka zai president matsayi masu wanda yake bayana kan bayani bayana da dan bayani bayana da dan bayani sai ne mai yayin na da annabi bari dauka shemarin ka ko a duka ta ina jin da shar ki magana na yi shiru na'am to wannan ne da dauka ko To, ina zuwa. Ko kuna sura na um, tun da dai Annabi Ibrahim na da Annabi, Allah ya ce mai inni ja'ilu kalinnasi imam, don sanya ka ka zama imam. Wato, wani matsayi ne matsayi na imam da yake mutum na ba Annabi, Allah ya ce zai sanya shi ya zama imam sun da jarabta masu yawa masu yawa masu yawa kuma Allah ya kai shi wannan matsayi na imam ma wani irin matsayi ne ko ni da kai yin tunani kamar eh kenan wannan matsayi na imam nan yana gaba ko yana saman matsayi na annabtakar shi ta Allah ya ce tun da zai ka fas wa'yan jarabtu da zai mai da kai imam isa ni a na ni a nisaifin layi da ba kowa ba cikin shi an ci na gamsu cewa matsayi na imamantaka ya fi na annabtaka wannan bai gwada cewa annabi annabawa ko kuwa limaman ahalin barci sun fi annabawa wannan bai gwada cewa ka gane ma wani kususiya ne da yake za a iya a ba su suna limamai da yake ba ba annabawa ba amma wannan bai gwada cewa sun fi annabawa ya gani kuma wanda zancen da batun limaman daka matsayin limaman ya fi na Allah ba kowane shi a yau da shi ba ba a fi nazari za ka yi ka yi research ka iya ka gane ka samu reasons da nune enough da nune ka iya ka tsaya kai ni yanzu haka malam kabiru ya zo ya ce abu talib kamar da shi ya fadi da zun gani abu talib da an yi domin ni da ina da hujjoji da yake zan kanta shi da na fitan ce sam da wani dan shi a malam faruku yana da hujjoji da zai fito ya kanta malam kabiru ya nuna kamar malam kabiru karya ya faɗi ba haka nan ba ne ko ko bai yadda ba da ya fito da hujjojin shi ma da malamin gita da kawai su shi malam abdul jamil wanda ke amurka nan da ya ne fito da dalilai ya ce a'a ba haka nan ba ne ko wani dan shi a wanda ka ga ya yi shirin dalilai bai samu dalilan da zai kanta da hankalin haka ba mu samu dalilan da za mu kanta maganar malam kabirin nan ba ma bai gwada cewa shi awa duka suka yarda da shi shi da kanshi malam kabirin ya sani cewa Da shi awa duka suka yarda da shi ba ina ma bahasin shi yayi sarki shi yayi ya kan ya kanta wannan conclusion nan ita ya kamata mu yi sai nan ga ya binci nan ganga muna fadiwa da murya kwakwara cewa a ba imamai wani kusufiya ko wani zai zai gudu cewa sun fi annabawa ina faɗiwa da kwakwaran murya isa ne rashin fitowar mu yi magana kan batun na malam kabiru saboda ba hujja ni ban da hujjar da zan kamfen shi amma da hujja ya tabbata gare ni da na fito in ce a sa ni da shi kan kare shi dai shi a nuna, dai shi a ni da debate in kawo da kawo da ni shi mun kawo da ni kamfen shi ko haka ma na sharafu dai mutumin ahmadiyya da ya zo shadi mun fito saboda abin da ya ba mun fito ni na fito na ce kamar ƙarya ne biyu biyu a ce an samu wani annabi bayan annabi muhammad babu kagan illa ta samu wani da annabi wanda yake yana da hurufi a annabawa bayan annabi muhammad ni na fito na ce kamar a'a sai in ma shi ta hannun sun da ya wanda ma da hannu shi da yake ina da shi kan wannan shi na da wani shi su da Malam mutum wayan, tambayar da zan mai sai ya wayan sai ba mutane amsa. An taba samun a cikin shi a duniya wanda suka yi da'awar annata ko ba samu ba. Faddal. Dawar annabta. Eh, a cikin 'yan shi'a wanda suka yi da'awar annabta. Cikin shi'awa. An taba samu ko ba samu ba? Cikin a ni ban sani ba, ban taba ji ba ji. Baka saba. Tsakani da Allah ban taba ji ba. Baka taba ji ba ko baka sani ba. Kuma ban taba ji ba tsakani da Allah. To shi kenan ba ku. Tsakanin da Allah ban taɓa bi ba, kuma ban taɓa karanta shi cikin wani littafi ba, amma dai akwai sai a yi amfani da mu. Ba laifi. To, shan uh, Sheikh Saifullah, mun gode da kira da eh, mun a nan ga kola Kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Fuad Umar. Um, ga another caller kan line. Kafin a samu another kola Malam Fuad. Shi Malam Saifullah ya kamata in bashi amsa ka lura da maganganun shi akwai tanakudi a ciki. Me tanakudi ne mhm. magana da a lokaci ɗaya ɗaya na warware ɗaya. Kana jin yana cewa mhm. na farko dai ya gamsu cewa imamanci yana gaba da annabci saboda Allah ya ce in ni ja'i lokalin nasi imama. Sannan ya dawo yake cewa wai ba imamai wata keɓantacciyar abu bai nuna kuma sun fi annabawan. saboda haka ko ragowar 'yan shi'a su yadda ko kar su yadda wannan ba ta su za ka yi ba kai da tun da ka riga ka yadda da aƙidar ka yanzu cewa imamanci na gaba da annabta ai ta kanka za ka yi in ka je lahira kai kaɗai Allah zai tsere maka hisabi ba zai haɗa ka da ragowar mutane ma akan abin da suka yi da haka ko ragowar 'yan shi'a sun yadda ko ba su yadda ba tun da dai kai ka riga ka yadda ai magana ta ƙare mu je gaba malam fu'ad Masha Allah, mun gode a shirka Asadu Sunna. za mu je back on the phone line kuma uh, da ke kan line salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam Shek Fuad, barka da wannan lokaci. Barka ga dai, ɗayan eh, kuma sunanka kuma kira daga na. na Muhammad Sa'idu daga Kano, Najeriya. Masha Allah, ta duniya ana sanaranka in kibla ya fi ka tambaya. To ni ba tambaya zan yi ba sai dai ina nuna godiya ne ga malamin mu wanda ya ba mu karatu shi ko sa asali sunna. Sannan ina addu'a gare shi Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa karfin gwiwa. Wajen irin wannan aiki da yake yi a nan gida da na duniya gaba daya. Sannan kuma mun yi kokarin na rubuta wasu tambayoyi amma dai duk abin da ya kamata mu tambaya malam ya fito da shi tare da dalilai na ilimi wanda yake cikin littafin Allah da abisa na sallallahu alaihi wasallam ingantattu to sai dai na ga kuma wani daga cikin masu bugowa yana so a kawo hayaniya ko wata ja'in ja akan wasu kalmomi da malam ya faɗa mu abin da muka fahimta idan ana irin wannan zuwa ko wata matsala ko tattaunawa ta addini idan mutum ya zo da wata da'awa da'awan nan kuma a zahirinta da zaɓininta ta saba wa shari'a ta musulunci tunda babu dalili da aka dogara da shi cikin littafin Allah da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kai kuma a matsayin matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami sai kai hmm. Yin hmm. sunanka kuma yana cewa ka yadda da wannan. A lokacin in ba a manta ba, ai wannan ɗan shi na Amerika Faruk ya bugu waya. Amma da ya bugu waya, bai yi magana a kan topic ɗin ba, sai ya koma sai yake yin tambaya wacce kuma ba ta topic ɗin ba. to wannan sai yake nuna cewa tun da ana yin program da ɗan uwansa ɗan shi a ya yarda da da'awar da ɗan shi a yake kamar yadda shi malam kabira a lokacin da ya yi bayani da abu da annabi ne kuma ya yi magana cewa ba kowanne ɗan shi'a ne ya yarda da wannan fatawar ba shi ma ilimi ne ya bincike ya gani kuma ya yarda da shi ya yana faɗa wannan ra'ayin shi ne za ka iya samun ɗan a biya da su yarda ba to ɗan an da ba su yarda da wannan ba kuma suka ji fatawar kamar yadda wannan da ya fito ce shi bai taɓa yin research da ba shi da ilimi a kai kuma zai sani ba to an yanzu zai koma lokacin da rikici ne da na tsayansa na yan shi'a zai koma idan ya koma ya duba ya ga babu dalili abin da malam ne shi a ta sunna ya faɗa yanzu akan cewa sun yadda ce kowane shi na kawo dalilai irin wanda malam ya baya ko a takaice dai tun da babu lokaci abin da nake so in yi bayani akai kenan shi Allah taimaki malam kuma ya kara malam lafiya da shiga iyalanka da kuma yaransa gaba Amin, Mun gode da kiran shi Allah. Dan waye kira daga Kano State Nigeria. Ya yi addu'a da kyakkyawan magana zuwa ga Sheikh Musa Yusuf Asali Sunna domin waɗanda kuke send text messages um, ba sallama ba ne in dai wani tambaya ne ba zan mita tambayan ba ki sallama ne kamar yadda dole ku kuke so kuna gaira sheik kuna miki sallama kuna amsawa amma tambayoyin da ake text mon ba wani abin da zan karanta ba ne mun doki college kaban biyu kuma bukara mun doki college kaban biyu kuma bukara ya so mu ba sheik da dama yi wasu magana kuma mu wrap za mu doki another caller salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum caller salamu alaikum wa alaikum salam eh, Hello? Na bismillah sunan ka kuma daga na kake kira. kuma eh, eh, na wuta kuma ina kira daga Abuja Najeriya. Ah, don wa daga Musa daga Abuja, Nigeria. To, bismillah ana sauraron ka kan Kibla FM. Malam Fati ah, da ma da kan jihar ke ta kawai zan zuwa babban malam ne malam Musa Sirif Sula barka da wannan ƙoƙarin da shi yake. Masha Allah. Masha Allah. Mun ga Allah ya kara da Allah ya tsara masa ilimi Allah ya tsara masa tsarin amfani. Amin. Malam Fahar kafin a Tambayar da yawa wannan yanzu ya ce bai sani ba sai fullahi. To bari zan ba shi assignment ya je ya bincika. Cikin mutanen da bayan an kashe Al'imamu hussaini Hussein Allah ya ƙara masa yadda wanda ya kafa runduna ta ɗaukar mataki sai ya ɗauki fansa akan wanda suka kashe al'imamu Husaini. Shine Muktaru bin Ubaidillahi, wannan mutumin ya zo ya yi almutanabbi alkazzabu wa qauman min li ahli baiti wa minhum al ya zo wannan mutumin bayan ya gama ɗaukar mataki akan wanda yake ganin suna da hannu wajen kashin al-Imam Ya yayi da'awar annabta kuma ɗan Shi'a ne wannan na hmm. faɗa mai ɗaya kenan kuma zan ci gaba da faɗa mai wasu ƴan shi'ar cikin baɗiniya da ƙaramida da suka yi da'awar annabta to da haka tunda ana samun a cikin ƴan shi'a mutum ya riƙa yi malam fuad try mu samu shi amma somehow ya bin mutum system mu mu ci gaban sha Allah shin ana sauraron mu abin da nake cewa shi malam Saifullahi da yace bai sani ba to bari ka faɗa masa kwaya ɗaya kawai yanzu in kyale shi cikin ƴan mm-hmm. shi'a amma abu sananne ne a wajen shi matsalan kashe al'imamu Husaini Allah ya kare shi da yadda bayan an kashe al'imamu Husaini wanda ya kafa runduna da niyyar su ya ɗauki mataki akan duk wanda suke da alaƙa da shi a fahimtarsa wajen kisan al'imamu Husaini shine al muktaru bin Ubaidillahi. wannan mutumin al muktaru bin Ubaidillahi ya zo daga baya shi ma ya ce shi annabi ne ai da haka a cikin hmm. shi'a tsakanin ƙaramiɗa da ainihin wato da makamantansu an samu wanda suka yi da'awar cewa su annabawa ne in bai san wannan ba kuma zan faɗa mai a cikin ‘yan shi'a. To tunda ana samun in wani ma ya riƙa ya gawurta a cikin sai ce shi annabi ne, ba dole bane su tashi su kare wannan ƙofar su kulle ta, amma mu kan wallahi babu wani mutum da za mu yi masa musamaha wanda muke girmamawa a duniyar musulunci kakaf in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu kaman sayyidina Abubakar da Umar. Na rantse da Allah ba wai mutum a'a yau ka zo kana ƙoƙarin daidaita matsayin abubakar da umar a musulunci ita kanta wannan matsalar rijja ne ballantana ka ce abubakar da umar annabawa ne ballantana ka ce abubakar da umar sun fi annabawan wannan aƙida ce mu ba mai da ita kuma za mu iya ɗaukar ta ba gaskiya wannan shine wallahu a'alam Kamar mun gode Musa shan ka wannan mutumin da kace shi kuma ya claim annabci ne ya sunan shi kuma ina so al-muftar bin ubaidillah shi yasa ake ce masa shi al-mutanabbi al-kazzab wanda in ana buƙatar cikakken tarjamar sa duk in akwai ainihin wato lokaci za mu iya yin cikakken tarjamar sa al-muftar bin hmm. ubaidillah hmm. Very interesting. Uh, kuna sauraron mu Kibra FM. Website mu shine kibrafm.com. Ga another caller kan line. Assalamu alaikum caller. وعليكم السلام ورحمة الله فسولنك كما كرا رجينا ورحان دا جوز نيجيريا نعم برا برهان دا جوز نيجيريا تو بسم الله أنا سلارا كنت بلاي فم ميجا تنبيا أبو سرحان أبو سرحان تارا دا جوزا دا الله سبحانه وتعالى نعم ko ko goda da asmin da ko shi ga dan mara mun mun sai mun sai su fa sabis kullum wanda bidiyon da ake program ne muna bi a mutane da ranar da aka gayyace shi yake zuwa ba amma yau sai ga shi mutum ya zo ya yi ikirari cewa su Ahmad Gulam annabi ne an shirya an sanar an watsa sanarwa yau za a zuwa hadu a yi wannan tattaunawa amma sun kasa zuwa amma cikin kira ta ubangiji Allah ga malam ya zo ya da hujjoji wanda ya za su taurara da kunne na basira su buɗe zukatansu za su fahimci cewa da awar da suke kai ba gaskiya ba ce kururiya ne kawai na shaidan kuma an sami mutane da yawa da suka yi ikirarin annabta kuma dai Allah ya korar mana da su an nuna mana wato a shi Allah Muhammad shine khatamin nabiyin na ƙarshe ko ranar ya yi jawabai masu gamsarwa muna fata Allah ya ƙara tsare mana shi Allah ya taimake shi wannan da ya yake yi Allah ya sa albarka a cikinta Allah kuma ya ƙara mai ikhlasi da jajircewa a kan shi muna roƙon kuma Allah ya kare mana shi baki da shin kuma ko kuma yana muku juriya da wannan irin shirin program da kuke yi saboda ana tsara gona da mutane su ƙara fahimtar addinin su da aƙida ta ahli sunna jama'a da kuma duk wani mutum da zai yana ikirarin abin da ba shi ne daidai ba Allah ya kare wannan bawan Allah a yanzu a zamanin nan muna alfahari da shi kuma na da bawan Allah ya yawaita mana ita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh dan wa kuma ya kira from Nigeria Jos Nigeria ki kuma ya kawo nashi tambaya ba tambaya ba ne godiya ya ma mashaika Musa Asadu Sunna ya ce ya gode domin yana cin amfani cikin bayanatin da shaki ke bashi sa'annan kuma mutan duniya kuma suna ci amfani ya wani annabci in ji ɗanwan wai kamar yadda sheik asadu suna ya fada wai an gama wannan aiki wai an kulle wannan kofa annabci manzo Allah ya gama aiki abin da zai zo baya duka in ji ɗanwan wai ba shanin annabci na Allah ba ne za mu duki another caller. Uh, um, caller, alluwa gudun bayan nan mun samu noise bayan ka allowa shi ya so a doki kolin. mazin na gaskiya zai ba mu dama muna yin program wanda ya kamata yana interfere greatly a sake kira in an kira kuma allura wannan soundin bayan da volume to za mu doki another one while we wait uh, the other uh, caller salamu alaikum caller wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu da dan wa fahad masha Allah na gajiya ya kake ina alhamdulillah To, sunan ka kuma kira daga na. Na'am. Suna na Gazzali Ismail Ali. Ina kira daga nan Kano, Nigeria. Masha Allah, ta duniya ana sauraron ka kan Kibla FM. Bismillah. Eh, ina ne da sha ta da babban malamin mu malamin Musa su a kan sunna Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Allah kare mana malam. ne dai shi zan yi ga babban malamin mu Allah ya saka masa yi. Allah ya ɗaukaka wannan gidan rediyo na Kibla FM. Mun gode, masha Allah. Shi ne sakona. Salamu alaikum. Wa alaikum salam ya kwan. Masha Allah dan wani kira daga Kano State Nigeria. Shi kuma ya kawo addu'a masu sada ya kuma kawo godiya zuwa ga Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. wai suna cin amfanin bayanatin da yake barwa domin karatu masu tsadan yake zuwa ma mutane akan kibra fm kuma wannan waye kuma suna su appreciation in an kira a yi kokari a lower volume bayan ya so in an shigo da calling a shank ya ji muryan ku clearly sannan kuma mutan duniya kuma su ji maganan ko ku tambayan kuma yanda za su ci amfani. um, fm website mu wasu kuna text kuna tambaya kamar ba ku samu cikakken shirin ba to mun gama ku je kan kiblafm.com kun samu cikakken shirin ga ya su ku ci afani ga another caller kuma kan line za mu zo da shi a kolon a yi kokari a bayan na ya su mu yi magana to salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh brother fa'ad ni ne mala hasan mana haka kuma shi gana nake magana amma ina cikin mota na fito Accra na'am shi yasa ban iya sauka kuma ban iya gaskiya ban call malam ba shi yasa nake call Allah ka gafarce ni masha Allah brother fa'ad wallahi ina ma ina ma malam addu'a Allah saka mai da alkhairi amin kuma Allah ya kara mai ilimi kuma sa'annan keman brother Fahad da irin kokarin na kake yin ma addini Allah ya saka maka kuma Allah ya sa ƙarshen mu mu ya zama aljanna. Amma abin da ke ban mamaki sosai, hmm. duk lokacin da malam zai zo ya yi wani bayani, za ka samu dan shi annabi ya zo, in dai da yi rayu da wannan bayanin nan ta uwan shi zai zo yin nan ba, zai inkare shi, amma ka dinka man zai inkare malam. Hmm. Hmm. to wani lokaci malam da shi malamin da ya ce kamar abu talib ba annabi ne da shi Sheikh Faruku ya zo bai yarda da wannan annabcin Abu Talib ba, ya zo bai magana game da shi ba, shi ya zo yana ce ma malam don me sa malamin ke ta a iya kare da mawdu. ka ba gaskiya a ga wanda abu amma um, Allah ya sa kama malam da alkhairi da irin karatun na yake bamu kuma ina roƙon Allah ya ba irin irin ilimin malam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi. wa barakatuh ai muna so duniyar musulunci ta amfana ne. Hmm. Hmm, Allah kuwar. Eh, Shai kasar suna ɗan wani yana addu'a Allah ya baka ilimin da ya fi nasa. Eh, wannan um, that is uh, really nice ka uh, samu wannan addu'a. To za mu samu uh, the next caller kuma kan line. Salamu alaikum caller. Alaikum assalam wa rahmatullah. To, sandawar haka sunanka kuma shi daga ina. Eh, sunana faruk ina koyar daga bronx new york to duniya ana sauraron ka on cable fm shek faruk bismillah ma'am eh, cikin maganar ah, malam musa a kan sunna ya yi magana cewa wai da mu muka zo eh, that was last week kenan da malami malam sharafuddin ya zo yake magana wai mu da muka zo mun zo muna kare mahadi ne kawai Da mu kare batun sha ne annabta ba menene menene kuma wanda suka bi program kowa ya shaida kira na da nayi maganar farko da na fara yi na kawo hadisi ne da na yi isbatin cewa manzon Allah ya ce la ya ba hadisi wanda manzon Allah ke ce ma Ali amma tarba an takuna bin Nuri, manzilati Haruna min Musa illa annahu la nubuwwata ba'di Imam Ali ba ka so ka kasance na da kai kamar tsakanin annabi Musa da Haruna. face ce dai babu wani da annabi bayana na yi isbatin wani na ce manzo Allah ba nafin kyau nafin wato wanda zai zuciya ko wani ba shi ba annabi ne manzo Allah na nafin annabtaka na yi isbatin wannan sanan na koma kan mahadi amma shi ne yake magana ya nuna cewa wato mu ba zo magana mutum mahadi kawai shi da ne wannan kuma ya zama kaman eh, ana wato yaudarar mutane kenan sannan magana na biyu da malami da ya sa ma na cira masu sai ma shi ne wato mustaro takafi kan cewar shi shi malam wai muhtarul sakafi ya yi iddihayin cewa shi ba annabi ne ina so malam ya nuna min cikin littafi wannan eh, muhtarul sakafi ya yi iddihayin cewa ya yi dawon cewa shi ba annabi ne ina ji ina jiran malam na wani littafi ne Sheikh Adam Sunna bismillah a ah, malam Fuad ya riga ya tambayoyin shi in ya gama sai in ba shi amsa To, shan kai tambaya ina kai kai ina so jiwar littafi ne ina kai. To, shan uh, bismillah a uh, wannan matsalar ka fara yin magana ba. Ba wannan matsalar ka fara yin magana ba. Bismillah shek. Eh, eh, a fara ba da wani littafi ne za a samu inda Muktaru Sagafi ya ce shi ba annabi ne. ka duba littafin ka duba littafin alfasul filmilan layin shi na break ban ji magana shi kake ba faslu wal milalu ko alfaslu fil milal wal ahya wa nihal na ibnu hazm ya kawo sai dai in ban sani ba idan kana nufin in faɗin littafi ne na ku na shi'a shi kake nufi Magaran da malam ke yi maganar da malam gaskiya yana break ban sani ba ko su malam fuwa kuna jin shi da kyau eh muna jin shi da ko wuri na muna jin shi ta eh, bismillah shek ayi magana daga murya kadan kuma nace ya duba littafin al-faslu wal milalu fil ah, al-faslu fil milal wal ahwa'i wan nihal na Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm az Abu Muhammad ɗaya kenan sai dai ban sani ba ko kana nufin a'a littafi na ku na a kake so in faɗa ma in wannan kake so sai in ce to ka bar lokaci kuma zan kawo ma eh, na malam hasan sunna muhtaru sakafi babu shakka bai buya ba kowa cewa shi dan a ne kisa kuma shi yakin da ya zo ya yi ya zo ya yi yake waɗanda suka kashe imamul hussein hmm. kuma babu shakka idan da a yi magana ana ce wasu su yana abu babu shakka ya kamata a sami wannan cikin littattafai su su suka fari amma ba a sami cikin littattafan makiyan su su su ce wai mai shi ya fari kaza kaza kaza to aka ake hukunci a lokacin kuma a jefa ba ba mutane eh, magana cikin eh, wato kasa cikin rayuwar su a wannan ba bai taba hakuwa ba eh, mukarin sakafi bai taba kiran cewa shi ba annabi ba ne muktarin sakafi sa'adi ne na eh, imamu Hussein alayhi afdalus salatu salam eh, wato mutum ne da yake cikakken mutum ne da yake an san shi ba ya san cikakken mutum ne bai kawai tuwa mu cewa shi ba annabi bane to sa wani ga abubuwa duka bai sa idan mutum kana nan ka yi isfatin abin da kai ka yarda da shi ba shi nan ne ka zo ka kirkire da mutane abokatan da mu su ka ce wai shi aka su da yadda da shi malam malam malam malam faruk Muktar a shekara a shekara ta nawa ya rasu. A shekara ta nawa ya rasu. Eh? A shekara ta nawa ya mutu. Ba ce wannan wannan kwacin da kake tambaya ga wannan ba dole zai isa ainihin shekaran da ya rasu wannan ba a fi na gude na biyu eh, a na na gane shekaran da ya rasu sai wannan ba shi ne ainihin maganar da ake magana kai ba. Shekarar da ya su ko shekarar da aka yi Tsaya ka ji malam malam Faruku, tsaya ka ji da Allah ba matsala ba ce ta rikici da hayaniya. Abin da nake cewa ka ba wannan matsalar na so in fara da ita ba. Kafin wannan lokacin shi ne na ce ai wani ya zo ya yi da awa ya ce Abu Talib annabi ne. kai da ka zo ka wafaka mai ka yadda ko baka yadda ba wani ya yi wan cewa abu talib ba annabi ne da ya gawo hujjojin shi hujjojin da ya zo da shi ban da hujjar da zan buge hujjar shi yau kawai zai yi kaga ka ka ka a da shi ka kokarin fitowa da buga kuma annabin annabin ne ko eh ban jin magana ka sosai wallahi kana break ban sani ba ko ni ne Eh, wurin ka ne don nan ga test ya zo positive um, a duba kuma ka cin promotion a little bit ya yi help eh eh na haka da ni bismillah na ce ka yadda cewa abu ɗalibin annabi ne wannan ba a cin shi malam kabiru ne kuma hujjojin da ya ajiye na kamar ban da hujjan da zan buge maganar ya dole ne idan mutum ya zo yan magana da kai ra'ayi da kai shi da fito Malam Faruku, cikin duk abin da na faɗa fa babu wani abu sabo wanda ni na faɗa wanda ku ba ku faɗa ba. Maganan cewa imamanci na gaba da annabta, wannan maganan kai ka faɗa ko ka faɗa ba. Wani kuwa na yi magana, na yi da wannan ba, abin da na kira ka ne ke kenan ba. Maganan cewa Abu Ɗalib annabi ne ko ba annabi ne, kai ka faɗa ko ba ka faɗa ba. a shi ya faɗa ko bai faɗa ba eh ina ce kamar mun shi wannan kolon da mun lushe faruk mun rushe faruk amma wani kolon kuma kalla in ya shigo kuma mun sake dawowa da shi ya so ah, ya ya wato submit sauran magaganin da yake da shi da yake son a walwale mishi za mu mu dauko wani kola kuma daban kola in an zo kuma a mika tambaya koko maganan da direct asalamu ah, alaikum kola asalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum Na'am, sanar haka sunanka kuma kira daga ina. Mr. Fayar, san da war haka. ganinka da yi yankuri daga na kake kira kuma ya sunanka. Sunan Ahmed Tijjani Musa. Ahmed Tijjani Musa kira daga ina. Sannu ka dai Mr. Fayar, sannu ku da aiki. Sannu ka dai, bismillah. ina magana daga Italy ne Mustapha Masha Allah to me kana ka tambaya Alo na'am me kana ka tambaya dan wa Eh to ni gaskiya na yana zuwa ga malamin mu ne kuma babana malam Musa Sadu Sunna Na'am Masha Allah da amsawa muna gaisuwa kuma Allah saka da alkhairi Allah saka da karatuttukan da yake zamu amin amin eh, Allah ya kare mu da shi saboda gaskiya sunan shi gaskiya malam Fuad duk mai sauraron wanga program gaskiya sunan shi gaskiya hmm. amma kuma zance na ne ga malamin mu malam Kadu da sunna Mr. Fuad me suna shi ne tambayar kwastin ga eh, a sunan shi faruk Mr. Fawad kuma kamata kuma magana sometimes yana magana Masha Allah um, kola muna da wani room da muke da shi in an zo za yi tambaya in an shiga tambaya a shiga tambaya nan direct kar a zo da wani lecture ko wani wato kan air lokaci ya bikin mu in za ka yi tambaya ko ko ka mika wani magana kan program mu amma any other thing ka forward muna kan website mu ya yi best da yake lokaci kari ya bikin mu muna so mu aiki da lokacin nan ya so a sauran college nan su shigo to san dai ba tambaya za a yi ba a ce a forward any other thing kan wani different channel mu ya so mun we'll get back to you. Um, uh, in the ni, then uh, you can uh, bring it here. Um, yeah, you best. Zamuduchi, another caller, Kuma, uh, da ke chicken line. Uh, alaikum. salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shakwa. Na'am. Sunanka kuma kira daga na. Muhammad Sa'id ne na ya kira daga Najeriya Kano Najeriya. To bismillah. Abin da muke so mu ƙara faɗa game da bayanin da na a baya ɗazu network yana raya shi ne kuma gashi abin ya fito tuni. Yanzu Taruk ɗan Amerika ya kira ɗan shi a Amerika shi Karuk. Ya kira bayanin da yake yana cewa maganar da shekaru ne zai faɗa a wancewa Abu Talib annabi ne. shin ya yadda da maganar ko bai yadda ba tunda a lokacin ya kira waya da ya kira waya kuma sai ya yi tambayin kawai ta asali suna saboda shi aboki ne wanda yake na kishiya ko kuma in ce abu wanda suke samu saɓani akan aƙida shi yana suna yana shiya sai ya tambaya akan shi amma tambayan da zai yi ba yana nuna cewa shi ya yadda da abin da shekabiru ya kawo ba ko ya yadda da shi sai magana akan kurojin maido to amma yanzu ya ƙara tabbatar wa mutane cewa ya yadda da abin da shekabiru ya zo da awa a kan cewa abu talib annabi ne tunda da kanshi ya faɗa yanzu ya ce a lokacin da neman da shekabiru ya kawo shi ba shi da dalilin da zai yi masa musu ko ya ture abin da ya da'awa a kai to kaga kuwa in aka yi da'awa kuma ba ka da dalilin da za ka ture wannan da'awar to yana nufin ka yarda da abin da mutum ya faɗa kenan to maganar da shafisu da sunna ya yi shafisu da sunna ya yi bayanin cewa a lokacin da shi wannan shafin din kenan wanda ya ce arab gulab annabi ne ya zo bayani to su a lokacin da suka kira waya ba suna kawo dalilai da yake nuna cewa a'a ba annabi ba ne ko kuma duk wanda ya da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne kamar yadda malam ya bayani dogo cikin abin da ya kawo wani nafsi cikin alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba sai suka kawo mahallin shahidin da suka yi tambaya akan kalmar imani da shi wannan shafuddin ya faɗa a kan cewa Alan gula imami ne. To sannan su kuma zai iya ganin cewa ai babu wani wanda yake ansa sunan imami da duniya za ta san shi kuma ya shiga cikin addini kamar imaman guda goma sha biyu kamar imamin su na ƙarshe wanda ake kiransa mahadi kuma ya jingina cewa shi Ahmad Gulam mahadi ne na wannan zamani to wannan yake fitowa tuni in mutane sun saurara da idan basira da kunnuwan su za su fuskanci cewa su faruk dinnan magana ce wacce suke yin ta ta son zuciya ba tare da wani dalili da suke dogara da shi ba amma dai da ƙarshe ta bari mu cewa ya fito fili ya yadda da abin da shekaru ne awa akan cewa abu talib annabi ne duk da cewa shi shakabir ya ce ai ba duka yan shi'a suka yarda da abin ba to amma shi ya nuna cewa yanzu ya yadda kuma yana daga cikin jigo na shi a waɗanda suka bayyana a fili muke sauraron su a cikin wannan program naku na kila idda daga da dai ina muku fatan alkhairi kuma ina muku godiya kuma Allah ya sa su muku da alkhairi Bayan da muke bugowa akwai waɗanda ba sa bugowa amma suna sauraron wannan kuma ana amfana ana samun shari'a ga wasu waɗanda aka roƙe su kuma suka faɗa cikin duhu kamar yadda muke shawo malami wanda yake fito da mutane cikin haske. Ke fatan da dai wanda Allah ya nufi su da shari'a Allah ya shirya da mu gaba ɗaya. Allah taimake ku cikin halin gaba ɗaya na gode mun gode salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mun na ce mun doki about two more callers mun doki wannan two more callers nan mun wrap up ya so sai kuma isa mu ya huta da yake ya sake karatu kuma ya use a lot of energy um, wannan shiri ina ce uh, alwaya mutane na na turo messages wai wani kuma ya turo shi kuma yana daga germany ya yana saulara ya ba shi mamaki kamar yan ahmadiyya da shi mutumin ahmadiyyan da ya je wannan magana ya ba shi mamaki kamar ya firgita ji shi ya yi zuwa ya firgita kuma ya ji tsoro ya zo ya kare maganan da ya yi a tsakanin shida sheikh musa sadu sunna za mu da kuma assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa a sani na kasar ghana garin da ake kira sani mai eh ya min ciwo ta da cutar ko kan layi don da tambayar da yake son imai ne lokacin da malam kabiru ya zo kirgayen cewa abu talib annabi ne bai iya ya zo ya ce a'a kariya ba ne shi ya zo yana a kak malam musa yusuf asali nan kuma kan ga abin da shi ma ya sani zai ya zo yana tabbala ya zo yana muna stabilisi ai ko da ba kun ana magana a shi da shi a suna zuwa ne suna da mutane stabilisi abin da ake son ya zo ya tambaya kai ko ya zo ya sani kai ba wannan ya zo ya sannan malam ya ce mai yau ya zo gida cikin littafi kaza kaza kaza na bismillah na ce eh network yana ba ah, ya tabbar na bismillah ah, Hello? Na, bismillah. Yi magana. Salamu alaikum. Yi magana wa alaikum salam. Malam ya ce me Malam Musa ya ce ne ye ya samu hankuri insha Allah da ya Allah. Wa zo mai da maganar cikin shi. sai suna so in tambaye su menene damuwar an kira mai sunan littafi da ya kada ce mai tsoron da ya littafi ya samu alkuri da dai Allah sai an kawo mai menene da masalan mu zai yana da ta gida yana yana ta gayayya to ilimi ya yake ce da da malam Musa ya ce mai ya ba su mai zuwa shekara guda shi da shi su zai kai tauna kan ilmiya ya zo to eh kira da gudu shi ke yi da mun gode mun gode da kira ka kuma da naka ah, magana da ka kawo labarin yadda kasu da nashi ɗaya kuma ya nuna shi kuma ya yi maganan bakinsa ya ce wai begen dalili abin da yasa Sheikh bai object to maganan da Sheikh Kabir ya yi da ya ce wai ya ce wai Abu Talib ba annabi mai rafa ni manzo Allah yawa ina ce inda ina tune shek faruk ya ce gobe da wani hujja ko dalilai wanda zai ya push maganar shek kabir shi sa yi shuru eh abin da yasa kenan inda ina ce mutan duniya kuma sun ji wannan statement da yanzu mun doki ina ce final call ya so mu koma wurin shakasar suna wani magana na mintoci biyar taso sa'an nan mu wrap up mun gaba kuma kamar yadda na fada za ku samu cikakken programin nan kan kiblafm.com ya su wanda ba ku yi kun saurara duka ba kun samu ku saurara shirin nan tun farko kuma da sauran programs da dama kuma kan www.kiblafm.com so za mu back on the phone lines salamu alaikum Rama alaikum kola to ko wannan kolin ya drop sheikh uh, uh, musa uh, asali sunna kamin mu doki next call ina so ka yi magana da yake two straight callers ina ce sun suna gan matsala kaman ba da ko suna gan rashin adalci ne suka ce ya kamata da shekaruk da aka zo aka yi batun annabi ba shakabir ya zo ce wai abu talib da annabin nan wai ya kamata da ya faɗa wani abu shi kuma ya ce wai bai da abin da zai buge hujjoji da dalilan da shakabir ya kafa ranar nan kana gan akwai wani wato ya zama dole ya yi magana a kan ko da yake bai da dalili ko dai magana ina so mu ji bakin ka bismillah to abinda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗi cewa ta tashabahat qulubuhum a wannan ɓangaren zukatansu ta yi kama ne abinda yake ɗauke da shi na aƙidar ya yadda da shi kamar yadda ɗan uwa ya faɗa cewa a sukutu ridan wato yadda da mutum ya ja bakinsa ya shiru yana ganin ɓanna yana da halin yi magana a kanta yadda ne da wannan ainihin wato ɓanna ɗin. Saboda haka kuma ka kalli da ya tashi buguwa ya sai ya ce ni nake sauka daga maudu'i shi wancan da ya zo ya da'awar cewa annabi ne shi bai sauka daga ainihin wato maudu'i ba ni nake sauka daga maudu'i saboda haka wannan yana daga cikin babban abin da aƙidar shi a ta gina a kan shi na tadilisi da yi wa mutane rufa-rufa shi yasa tun farkon wancan program ɗin na faɗa na ce su ji tsoron Allah su fito su bayyana wa duniya a ƙiƙanin abin da aƙidar su take ɗauke da shi wanda ya ga dama zai bi to ya bi ta bisa ga ka'ida na liya halika man halaka an bayyana, wa ya haya man haya an bayyana wanda kuma ya ga ba zai ba ba zai ba amma su dinga wa mutane rufa rufa da tadilisi da sunan sune masu san addini sune masu kaunar addini sune masu kaza wannan ina ganin abin ba daidai bane ya kamata su tsoron Allah su gyara akan wannan matsalar gaskiyar magana sannan ban sani ba malam lokaci yayi zan yi magana ta ƙarshe ne eh da ina so mu doki a final call sannan mu bari ka yi maganan ka ta karshe ga kolon ya zo insha Allah za mu shigo da shi assalamu alaikum na'am kolon nan a hugo insha Allah ka muna samu wani wanga kan nan to yanzu kana jin mu assalamu alaikum kolon wa alaikum wa alaikum assalam to Allah sunan ka kuma kira daga ina Ah, ina kiran daga kasan Japani suna Ibrahim. To da Ibrahim daga Japan to bismillah. Na. Eh ko da yake abin da na zo da shi ba dai tambaya ba ne amma na zo da wani jawabi ne kan irin zattutukan nan da ah, malam Asadu Sunna ya yi to Allah zai saka mishi da alheri kuma Kibra ya ma Allah taimaka muku. To yanzu ya kira sunan wani Eh, bawon Allah cewa wanda ke zai kare ma musai ya ce ya shi ya yi dawar cewa annabi ne shi kuma ya je ya kiro ya ciro book littafin da zai zai kawo muna wannan ya zance in ce evidence ko ina nuna aka rubuta abin da littafi na yaƙa sunna to wannan wannan wannan wannan eh, mala da su ne maza ai kaga wanda ba adalci bane ya kamata in za ka zo da eh, wani ko wani zancen da yake wani yayi ka zo da cikin da ka tafanni shi amma yanzu za ka zo kan aikacin na za ka je ka nemo wannan abin ta kawo bayan ka kada ka cire ta kasan ku kaga wannan ba adalci bane sa'an nan na biyu wayannan suke koyon suke ta maganganun cewa yan suya suna zuwa a kazan nan wannan duka ba adalci bane domin ne Gaske ko mun ji programming last week malam faruk da ya zo ya zo ya kare annabtaka sannan ya shiga kan maji ya kamata a yi ajanci wurin a yi magana yadda yake bibiyan da musu ba su daga yau in ka samu dama kai kana eh ke sa ka kai kowane mangaru da yake da nan to abin da sai na kira eh abin da sai na kira ce da in zai ma jama'a wayannan da suke kira mun san koya akai kowa na da nashi ah, akidar ne ke bi yasa in dan wanka na kan layi ne yake magana in ta kira kai magana daidai yadda ya kamata kai magana amma ba ka zo su bala ka ba shi goyon baya ko yana da shi ko kana kaje ko yana ba haka ba yasa muna jiran su yaje ya kawo mana wannan littafi cikin littafin shi'a da ke nuna na cewa kai shiyar nan bawan Allah ya ce ba annabi ne kuma ya ce zai kuma da annabi ta shi zai kare imamu Hussein abin da sa na kira kenan To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan wa da kira kuma daga Japan. Sheikh na barka respond to maganar da yayi nan na san ah, kaji. Malam, eh, da na faɗa. Wallahi malam Fat matsalan ilimi matsala ce ta amana. Matsalar ilimi matsala ce ta amana. Yana daga cikin amana ta ilimi shine karka faɗi magana da ka a lokacin da baka da tabbaci a kanta ko baka kalli kowa ba ya kamata ka kalli girman Allah a kanta. Na farko ba cewa na yi babu ba, yanzu da nake magana tun da muke magana da kai shirin nan da na yi littattafai nake ta bincika ina son kai zuwa ga littafin inda maganan take amma Allah bai kaddara zan iya kaiwa ba kafin mu gama wannan program ɗin. Amma sai dai malam ya manta shi mai wannan maganan ya manta na tambayi shi faruk na ce masa ina so ya faɗa min a shekara nawa muktar ya rasu ya ce bai sani ba a yanzu sai ya bincika hijirar da ya rasu to kaga matsala ce ta ilimi shi ya zo kariya kuma ya ce bai san shekarar da ya rasu ba dole ne in ba shi dama ya bincika nan gaba in yana da magana sai mu haɗu sai mai magana kawai yanzu abinda za ku bi ni bashi in na zo nan gaba ne ne maganan ban tabbatar da littafin ba to kaga wannan shine wani abu daban tunda na riga na kawo na sunna to ku jira kuma zan kawo na ku littafin da izinin Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da zan faɗa sannan abu na ƙarshe malam fu'ad maganganu guda biyu nake so mu rufe a kansu abu na farko shi wannan gidan rediyo naku Ibla FM Malam Fuad muna muku addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri da duk wanda ya kawo tunanin a kafa gidan wannan rediyo. wannan shi ne fatan da nake yi abu na biyu ina so wannan ga masu saurare ne su ji tsoron Allah su kyautata zato a kanka domin aikin jarida aiki ne wanda yake da buƙatar dole mai yin shi ya balas kan ɓangarorin mutane guda biyu wanda suka saba a kan kowane irin abu wanda ba tattaunawa ta addini ba ko labarai kake yadawa abin da ya shafi ɓangarori guda biyu in an ɗauko na ɗaya dole sai an yaɗa na ɗaya. To ina so masu sauraron mu su ji tsoron Allah a kanka wajen su kyautata maka zato a kan wannan ainihin wato aikin nan. Abu na uku shi ne duk mutumin da yake bai shirya ba kara aƙidarsa ba kariya ba aƙida ba ce tabbatacciya daga Allah ko annabi wacce take da tushe da littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar mutanen kirki. na rantse da Allah ba zai so zuwa wannan gidan rediyon ba a kai-a kai kuma ba zai kaunace ku ba malam fa. dan wannan gurin guri ne sai wanda ya shirya ya yadda cewa aqidarsa aqida ce ingantacciya zai iya kare ta da littafin Allah da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirki zai yadda ya zo wannan wajen kiran da nake zuwa ga musulmi shine abu na ƙarshe mu dinga yin addu'a idan kana kan hanya ka dinga haɗawa da addu'a wannan hanyar in ita ce gaskiya to Allah ya ɗauke ka a kanta in ba ita ba ce to kana roƙon Allah ya nuna maka gaskiya kafin ka koma zuwa gare shi wallahi in dai mutum dan Allah yake yin addini ba wai dama saboda wani interest nashi bane ba yadda za a iya bar duniya sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna masa abin da yake shine daidai muna roƙon Allah ta'ala kuma ya nuna mana daidai din ya kuma sa mu tabbata akan ta har mu haɗu zuwa gare shi wannan shine abin da zan faɗa malam fat ina muku fatan alheri Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun